Thunder Online TV. Thunder da haduwa da ku a wannan shirin namu na tirka-tirka shiri ne na tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda Blowers kuma kamar yadda muka yi muku shinhiɗa a sauran shirarun da muka gabatar shiri ne da muke kawo masu rike da madafun iko da kuma masu kallon yadda al'amuran yau da kullum wanda suka jibanci sha'anin harkar gwamnatin jihar Zamfara suke kai suna komowa manufar wannan shirin kamar yadda muka gaya muku shine kawo mutane masana ko kuma masu wani nau'i na ilimi wuri ɗaya domin a haɗa kai a dubi al'amari da matakai da kuma tsare-tsare na gwamnati a kuma yi musu ma ko garan bawa tare da baiwa gwamnati shawarwari a kan yadda ya kamata a yi domin manufa wannan shirin shine yadda za a yi kokari a ɗinke bambanci na siyasa ko bambanci na ana kallon wani dan adawa ko because tsari na shugabanci al'ummar jihar zamfara ba ba ɗan pdp ba ba dan apc ba ba dan ngo ba ko ma'aikacin gwamnati dukkanin al'ummar jihar zamfara suna da haƙƙi na su san me ake ciki ga sha'anin abin da gwamnati take ciki kuma suna da dama na su ba da gudunmuwa because shi shugabanci al'umma ake ma kuma da zarar lokacin da aka ce an ruhe ma al'umma kofa na su ba da gudunmuwa ga tsarin shugabanci to lokacin za a fara samun matsaloli da kuma cece kuce da kuma yunkurin bata tsare-tsaren gwamnati ya Allah kuma ba a fahimci manuhoyin da gwamnati ba yau za mu shiga cikin tsanin bangaren ilimi sanin kowa ne kamin zuwan gwamnatin nan tun shekara ta 2011 da abdulaziz ziyara abubakar tsohon gwamnan jihar zamfara ya zo saboda taɓarɓarewa sha'anin harkar ilimi sai da kafa kwamiti kacokam na masana farfesoshi shehu shehunan malamai na jami'a suka zagaya lungu saƙo kwamiti mataki biyu da na tantance lalacewa sha'anin harkar ilimin firamare da kuma na sakandare rahoton da suka, baje kolin shi a jihar zamfara dukkanin al'ummar jihar zamfara sun yi itifaki cewa akwai matsala ga sha'anin harkar ilimi al'ummar jihar zamfara sun zaci tsohuwar gwamnati da ta gabata za ta bi kadin shawarwarin da masana ilimin nan suka bada domin ganin cewa an yi matuƙa walwala bisa wasu hujjoji da dalilai na gwamnatin ta gabata sun ajiye rahoton nan sun yi abin da suke yi bisa hujjojin da suke da su mu yi yunƙurin mu kawo ɗan tsohon gwamnati ko ɗaya daga cikin kwamishinonin da suka yi aiki domin mu ji hujja ko dalilansu so dukkaninsu mafi akasari ba mu same su a cikin gusau ba so amma dai wannan ba zai hana mu tattauna matsala wadda mu take ci yanzu ba wai waɗanda ma suka yi mulki suka tafi ba so hakan yasa muka ga ya dace mu kira kwamishinan ma'aikatar lamuran ilimi a ibrahim abdullahi spiro a wannan ɗakin da kuma sama'ila mudi tsafe tsohon malamin makaranta kuma educational administrator wanda yanzu ya ajiye aiki akwai dr al'amin tsafe shugaban kungiyar nan ta zamfara cycle da kuma manir haidara kaura shi ma shugaban kungiyar nan mai zaman kanta ta northern youth assembly wato majalisar matasa arewa manufa shine za mu yi baje koli mu dubi ilimi a mahanga guda tara waɗanda muka abun nan za mu saurari kwamishina ɗaya bayan ɗaya faɗa mana mi ya taras mi gwamnati ta tsara waɗannan da allah ya ba wani nau'i na fahimta su ma ya allah su yi ƙari ko kuma su ba da shawarwari na yadda za a yi a akan yadda za a samu a ceto ilimi bisa lalacewar da ya ajiyar zamfara horrible commissioner muna maka barka da shigowa a wannan shirin alhaji sama'ila mudi tsafe muna maka barka da shigowa da kai tattaki daga tsafe zuwa gusau domin halarta wannan shirin kwamarar manir barka da zuwa alamin tsafe muna maka barka da zuwa da ka samu dama kare suna na anas sani anka ni zan jagoranci gabatar da wannan shirin wanda zai share muna tsawon awa biyu da rabi a ba tare da bata lokaci ba za mu shiga kacokam cikin tattauna wannan shirin allah ya taimake ka kun ta san ma kusan shekara daya saman karagan mulki ina ji tun lokacin da aka rantsar da kwamishinoni getin to shekara daya yanzu shekara ta 2020 ta kare yanzu muna uku ga wata na shekara ta 2021 sabon zubi sabuwar shekara tsawon shekara daya ya katarar da matsalar ilimi kuma me ya hitar da hankali a ciki <coughs> yes a'udhu billahi rajim rahim uh, uh, dr anas na sha faɗi na sha faɗi na sha faɗi ta kafofin watsa labarai daban-daban uh, irin yanayin da baka samu ilimi cikin jihar zamfara daga bakin 29 ga wata na watan biyar 2019 lokacin da mai girma gwamna ya anshi harga mulki ta jihar zamfara a takaice za mu ce kamar mun samu ilimi ya yi dogon suma ya dai mutuwa ba gaba ya kusa mutuwa <laughs> ya kusa mutuwa yana cikin eh, ICT abinan icu a kishi mashi ko intensive care ko ya mutu koya na rai mutu koya rai wata kafa lahira wata kafa duniya haka muka samu ilimi ko wani fanni zan gaya maka na haka ilimi haka muka same shi so duk fannin da ka sai na cikin ilimi eh, musamman muna tare da shi wannan na safe eh, ya sabu ne ke nufi Eh, babu wanda muka cimma a Allah a ce yana da mataki bisa ɗari ko da talatin ne bisa tati ko wani ɓangare babu shi eh, lokacin da nake university ina ta jin labarai muna karanta ga kafofin watsa labarai eh, irin yadda ilimi na jihar zamfara lalace amma fi sabi lahi ban san lalacewa ta kai matuka ba sai da na anshi kujerar kamshin na Lamarin harkar ilimi a cikin jihar zamfara wanda yake ni na san irin my first two months a wani ma'aikata har sai da wasu mayana suka ce da bai hankali duk abin da zai yi in tana da abin da sun tana abokan da ce ba ka iya ba ha gama ba eh, a life is more important more precious so alhamdulillah ah, ko me ake cikin yanzu ilimi ah, cikin shan zamfara ah, ya farfado ya fara tsada bisa dugadugansa kuma ko dan shirin ya ya san cewa wani gwamnati cikin wannan watannin da muka yi alhamdulahi an yi injecting din ilimi da wani eh, sinadarin da ya farfaɗo daga wani dogon suma da ya yi yanzu yana bisa turbar ci gaba kuma ci gaba mai dorewa sustainable development insha Allah wannan ta take shawar zan ga to ranka yadda kamin in je ga shi Alhaji Sama'ila da sauran abin nan kamin zuwan gwamnatin Matawalle mun san da cewa ma'aikatar ilimi ta jihar zamfara ko abinda ake kira mandate mapping ba ta mandate mapping in such a way ga national policy na education ya yi define clearly me ya kamata a ce ma'aikatar ilimi ta yi amma idan ka zo zamfara ube tsari take aiwatarwa kuma da sunan tana da autonomy different from abin da ma'aikatar ilimi kai in fact ban sanan ma yanzu ba a da zaka ji ciyaman na ube ya ce bai da business da commissioner ilimi sannan kai doka ta kasa ta ce kai a in charge of policy coordination na ilimi primary basic and secondary yau sa da director na higher education zai ce bai da business da commissioner na ilimi amma doka kuma ta ce hatta da tashiri kai adda haƙi na coordinating policy da sa da chairman na ube ba su zuwa council su yi protesting ko su yi dependent policy on education kai ne amma baka san me ube take ciki ba as commissioner ilimi baka san me director ta higher education take ba so ban sani ba ya zuwa yanzu shin kun zauna kun hidda kiliya mandar mafi sannan yanzu kana da stake ga wasu bangarwa na ilimi a duniyar da muka san kwamishinoni ba su isa su tsoma baki a ciki ba yes alhamdulillah <laughs> wannan eh, babban ishu ne wanda muka gada daga yanayin eh, da muka samu ilimi kansa alhamdulillah eh, an samu bangarora daban-daban wanda kamar ƙarƙashin ma'aikatar ilimi hmm. muna da parastatal kusan goma sha ɗaya sha ɗaya ah, cikin su ka ɗauko ah, subek yes wadda take da executive chairman sannan ka ɗauko higher institution wanda suke da ah, directorate uh, directorate still dey the part of minister of education so alhamdulillah kowa an bashi nashi clear demarcation da kuma responsibilities shi da ya kamata yi yes uh, inda aka fito akwai matsala tsakanin sbec da minister of education uh, to allah cikin ikonsa in the history of zamfara mm. da kuma uh, successively leaders eh, na ma'aikatar ilimi da na subek ba a taɓa samun cordial relationship ba irin da aka samu na wannan lokaci tsakanin shi executive chairman na subek da kuma commissioner ta ilimi wannan ya manifestin wurare daban-daban shi yasa har muka samu ci gaba da kuma samu yanzu eh, sau da yawa waɗansu abubuwan ma ban san kansu ba shi ciyaman su ba shi zai kira ne cikin kwamishina na akwai waɗansu lamura da ake bukata a tashar ɗinka ministry ta shigo eh ministry ta shigo wasu lokuta wallahi ma ina gida za a same ni da documents shi wani bi shi ke zuwa kan shi ma ya kai musu Uh, wannan is a clear indication cewa akwai good relationship tsakanin mu kuma uh, akwai consultant na besta. Uh, wanda yake isa consultant na world bank wanda su ainihin aikin su shine su ga irin delivery na education an yi shirin yadda ya dace wanda kuma zai amfani wanda aka yi su kan shi so shi kan shi ganin irin yadda eh, shi chairman yake tu'ammali yake hudu da minister of education ko daily shi ma haka haka yake to sai mu je kamar misali director of higher education director of higher education alhamdulillah akwai tarnaki amma is not wani domin tarnaki duk wannan rashin ba mu samu zama ne muka yi aka yi mana retreat ba kowa ya san matsayin shi Uh, quite okay SE is not a member of the executive still executive board sannan waɗansu sa quite okay za su ga irin daidai suke da kwamishinoni tunda da haka siyasa ce but the issue I, am always trying to stress shi shine harka ilimi ba a samu siyasa da zarar ka fara sa siyasa ga harka ilimi to kuma an samu an samu matsala eh uh, director for higher education from the beginning akwai input ina cikin ta misali kamar kawo shi shugaban ma jami'a uh, Furgusu ma'azu yes uh, his excellency someone me uh, ya tambayi shawarwari na kuma na ba shi shara kuma ya din shawarwari gabana ya buga ma Furgusu ma'azu ya tabbata mashi da shi ne shi ne bisa ne but gaskiya daga lokacin kuma ba sake wani hudda da wani director din ba akwai yes akwai issues but there are not enough issues to make wani significant eh, outcry uh, i believed uh, by the time inshallah aka yi retreat so kowa zai fahimci clear responsibilities and vacation in uh, makarantar da yake amma duk wannan abin da ake magana duk karkashin minister of education ne uh, federal government ba ta san kowa in ba commission of education ba eh, shi ne chief policy maker na wannan ma'aikata ne saboda ka duk abin da za a yi ba za a ce za a tambayi chairman ba ko sd ga commissioner that is why most of the correspondence tsakanin zamfara da prime is through the office of the commissioner of education eh har yanzu na ma akwai abubuwan da ake turo mana a yi waɗanda suka shafi higher education ba a kai su shawara da sai da kai su rina so idan mu misali muna kore su yi fara ba za su tasu wani kore ba so wannan kuma duk na gaya maka da yana da eh, alaka da rashin ba mu yi ba mu samu dama a kai mana retreat ba wani mai girma gwamna kafin ya tafiya da na ya ce insha Allah idan an haƙari wani trade na bakura in tsara mana organizing the retreat to a that time insha Allah duk kowa zai san role da zai play a Alai Sama'ila na san tun da dai aka dawo jihar Zamfara dai cikin dai ka ilimi haki har Allah ya kaddare ka ajiye aiki wai daga wani mataki ne sha'anin ilimin Zamfara al'amuran suka fara ja da baya a iya na ka sani to alhamdulillah to a iya na sani yin zamfara ok daga kirkirar zamfara eh, domin can harko muna tunanin cewa kyabice matsalan sun tauye mu aka zo aka yi state mafi yawancin yan kebbi ma ba sa bukatar ta so we felt our problem is over then ana yin kebi sai aka ga matsalar all sokoto state ba ta tahi ba a harkar ilimi da kowace ma so zamfara bikam aka ci gaba da agitating for zamfara yana yawa sakkwata ne an matsalar to muna neman a raba mu da cikin nihin allah subhanahu wa ta'ala a bace ya zamfara sakkwatan nan da muke ganin bakuwar domin a lokacinmu ko institutions din kaje maybe ka ce usman dan fodiyo ko college education sokoto za ka iske waɗanda suka yi dominating wurin za ka iske ko dai 'yan kebi ne ko 'yan zamfara ne ko 'yan zamfara ne so da aka kabin dinmu out of sokoto state sai ga sokoto ta ci gaba da ci gaba amma zamfara kullum baya take yi to me matsala to alhamdulillah ka fara magana na san kun dawo da irin su Ahmad eh, Sabarma irin su Birnin Tsaba irin su Muhammad Ali eh. Anka duk kun tsallako ore duk tare da su muka aiki so wato matsalar da ke gare mu matsalar ba ta kwamiti ba ce domin tun daga jebi an yi kwamiti but unfortunately inda matsalar ta fara tasowa ita movement for the creation of zamfara was fairly dominated by contractors yan kwangila yan kwangila and therefore an yi zamfara ba tare da a serious blueprint ba in ka dibi kamin yi katsina ba ma ejimets dinmu ba kamin a jihar katsina kamin a jihar kebbi ka manta da eh, gombe ko nasarawa ko katsina da kebbi ba tsarar guso ba ne amma yau duk waɗannan jihohi ba tsarar zamfara ba ne don sun yi mu a kasar da university biyar na one of the major problem jb kullum ina yaba mai bahaushe na cewa in ce allah ya ji kanshi ba don ya mutu jb prove me wrong lokacin da jb ya kira mu all directors cewa a lokacin ana da problem na kujeri ba wai kawai primary school ba secondary schools ma suna zaune a ƙasa yaya za a yi a samu kujeri muka ce mai gwamnati ta sayi ya ce gwamnati ba ta da kuɗi yaya za a yi muka ce to gaskiya gwamnati ɗaya ka iya sayi ya ce to wanda ya yi kowa talauci a zamara in zai auren da ɓiyashe shi nawa zai kashe muka ce mu je bi dubu ashirin ya ce shi ne kuma uba bai iya sai ma ɗan ɗanai kujera ta dubu ɗaya da ɗari biyu ɗan ɗan eh, shekara JB ya ce daga yau duk yaron da aka ba admission a secondary school sai ya so kujera. Duk komai sai kujera. Wallahi lokacin da mun ka hito mitin ina tsammanin bai Amma ka da farawa sai he prove us wrong. sai makarantunmu ma suka zama chopped up da kujeri because it was not properly coordinated azuzuwan suka cika da kujeri now what is missing is community bangladesh alhamdulillah subsequent government sun yi aka kokarin su amma babban matsalar da muka samu a gwamnatin siyasa da ta yi hannun oba ce matalaka tana iya yi mai komi jb has abused our mind on that duk district din zamfara ya je aka samu serious community mobilization nan yanzu sai aka dawo aka ce a'a gwamnati na iya komi maimakon jama'a gwamnati ta yi masu makaranta su fahimci cewa makaranta ta su ta sai suka zama relax babban ma bala'in sai ya zama shegen kwamitin can is good <laughs> ga su honorable commissioner but is bad to me kwamitin runwa kwamitin ruwa na siyasa da aka yi mobilizing <laughs> to sai ya zama duk wanda ka kira a pta majority of people sai suka ɗauki a'a to kamar irin kwamitin ruwa ne kuɗi za su samu maimakon pta su dinga tunanin ya za su taimaki kansu da kansu da makarantarsu to concept ɗin kwamitin ruwa ya kashe su ban san in faɗi sunaye na san makarantu ina es gusau shekara ta goma sha takwas ina es na san makarantu ina es gusa waɗanda ciyaman na pta ya canye kudin pta ba masa ba so that has been missing in us unfortunately of course yarima handed over to mamuda 86 to 89 junior and senior secondary school mamuda handed mamuda handed over 194 almost double 194 yes but inda an ka samu matsala sai ya zama duk yawanci malaman na kwarai an masu principals kuma sai 'yan siyasa sun ka shigo wajen lobeyin na yaron su a mai principal that was the beginning of our problem <coughs> ba a mutum ba ministry of education kadai ka deciding who to be a principal ba a politicians suna da stake amma su ne waɗanda za su so kila ba na kwarai mana ka je makaranta principal ma bai makaranta community ba su damu da ilimi ba gwamnati ta ƙi mobilizing ɗinsu a sa ko da a ce ok waye the best community da zai yi supporting makaranta ya za a yi gwamna ko wani ya ce ya taimaka ma wannan community din da wasu grant saboda taimakon da suke don gobe wasu su emulate so babu system na ko wani ya gani ministry babu road on a best principle doing his best ana ma iya tayar da shi ana iya ma da demoting din shi so kai in kai karshe tunda matsalar gida ce ta wani mai gida na cikin waɗanda ka faɗi aliyu anka maimakon a ɗaure a criminal sai muka dunga kai su makka ƙirƙiro da the best principal in wayek and neku a biya mai kujerar makka ta ƙara shigo da examal practices more than ever before ok a zamfara an yi wannan yayin eh, so cewa ya je makka ƙarya ce wallahi an san result din nan ba ta gaskiya ta ba so don haka dole ji kowa zai kokari kowa zai kokari matsalar da ta ƙara shigowa shehi na zuwa sai ya cire a major privilege ga principals cewa cewa yaya za ka ce ka amince masa ma'ila mudi ya karantar da ɗiya ya kula da morality ɗin ɗiya amma ba ka amince man da in ciyar da su ba ɗan hizba da an makaranta ta is more important than myself that have been a psychological blow to principles. and maybe to be fair with them I, am happy that I'm gonna uh, uh, honorable commissioner Akodi, well I'm 100% backing that na yi noticing because last time duk da yake muna outside amma kuma kullum muna bibiyar abubuwa mm. cewa sun yi retreat a kano wanda suka yi drawing medium term strategic plan na education na education like you said there are, all is not well between suburb and ministry education kuma wallahi ba zan faɗa ɗaya ba from experience all over domin shi exactive chairman shi a ɗan ƙarami amma kuma ta buzu ɓangaren kuɗi shi a babba to wani girman kai yana shiga su sai ya zama su ne ba kwamishina kallon hadarin kaji hmm. amma tabbas na yadda da wannan yanzu an fara samun kyakkyawar fahimta saboda ya allah kila an kai dattijo wurin shi kuma kwamishina is abreast with the situation gaskiya a labarin da nake ji ga some of the colleagues still inside akwai sassauci akwai sassauci ga matsalolin da sun hito can da gaban dono partners kaga commissioner na chairman na subeb yana neman gai ma commissioner magana mu ke neman bayar da a saukar da al'amur. so like i said reports duk ga suna ana ta to bari in kace kanan za mu zo ga bibiyar wangar ko kwamishina akwai abin za ka kara cewa ga wannan shin hida kamin mu shiga ga yes alhamdulillah su yan ban ruwan eh eh na na ji daɗin irin ah, foundation da foundation da ya bayar wannan wannan gaskiya ne domin ni kenan na hira da GOC ah, na zarar ah, Aminu Bande eh, ga irin abin da suke ma harkar ilimi lokacin su kuma bayan su wuce abubuwan da suka yi sai kuma aka bari ya rushe musamman na wannan na furniture domin duk wanda ya gani ya gani ina zama cikin yara ƙasa uh, it's not a theoretical act uh, morally na ji ne ina tsaye yaran da suke a fusholi da suna zaune saman fulo da wanda sun yi wanka sun yi wanki amma kan suna abu na gare nima da ta nima zaune ƙasar kuma you send a message morally i feel bad that why should i be standing in addressing yara yaran nan a kulushin mu ma muna kamar su ni na sai yana da kujera set uku lokaci na lokaci ko da muka je all boys din mu ranan ah, monday din nan wurin na je kwana ita kujera ta ga yadda kujeri na suke na wurin nan ba wanda ya sai ta basu kowa na da excess but ya aka bayar yaran na a kai wannan lokaci yaran nan suna zama ƙasa so jaraban dai gave the answer an shine kuma tsafi ya magana cewa the tax every parents kowane ya zo mu dan shi da kujera da kujera kai yawan gawan ka san wannan lokacin kuma mun mun ƙara ne <laughs> ba su lokacin su ba zan iya tuna wannan me ya faru ba amma na san cewa idan lokacin idan ka zo makarantu za ka ce ma akwai wannan abin zama yaro bai zuwa ranar monday ya yi staci da shi kuma ce ya zauna kasa. so the message was sent clearly hmm. his excellency yana gani ya ce aiko kwamishina ya ja mara rigima i don't see na sai kujeri ga kwamishina can zaune kasa. so that's i'm um, satisfied with that message know he sent he sent sannan kuma elsewhere in abuja or not tell you kuma so gani suka ce ah why wanda aka ce commissioner da ne jihar zamfara the message has been sent to the right quarters so alhamdulillah as i'm talking to you cvn zamfara state uh, branch, branch. office hey, eh, they are planning to give uh, one relief you no financial to about three schools uh, as a pilot as irin -hmm. Eh, corporate responsibility eh, so kaga inda inda irin wannan ah, ba mu nuna ma duniya ba kaga haka ba za mu samu wannan attention cikin sauri sauri ba cikin wasa so wannan kenan wata rana ce maka 206 wata rana wata rana eh no na zo ce maka 193 sannan da last time na zo ce maka 197 because lokacin mamuda yana gwamna ba wai ghost workers ba har ghost kula ayi the feeding strategies the komai don an fitar babu sai na exist amma eh the salary is komai kuma gospel da no exist shi yasa in my uh, department of uh, quality assurance services as the director kafin zuwa na bai sama adadin makarantun nan ba what are we doing Minister thank you, thank you very much that is to tell you irin yadda aka bar ilimi aka bar shirin rikon su ganin kashi ga wacce tsohon gwamnati ta shehi domin inda ya half of abin da ya yi mahmuda alushin kafi da zuwan zuwan wannan kwakwalarci ta ah, matole ah, aza amma ka je tsafi yanzu gani akwai wata makaranta ne ke maraka na san aiko ya san makarantar to ka to ka je ka ga buildings inda Mahmud Ali kafi ya suwa nan sun zama eroded sai dai a rubuce su ba su ma gyaruwa ba su gyaruwa duk wanda ce baka zai gyara su to ya sa dan shi wani a santoki tu hisa silisi ya riga ya bare ta har ana ana mata bill of quantity comprehensive reconstruction and rehabilitation za a mata domin waɗannan buildings din an bar su over the years da bad weather da ruwan sama da komai sun yi eroding ɗinsu sun yi reacting da kawo da ke cikin bulbul da sun rubuce a don ko doctor ya samu lokaci ya shiga wurin ko shekaran jiya ina makaranta thank you very much so kuma cikin hostel din na shiga na samu ba ko fulo sai dai kasa hostel da idan na dauki eh, hotunan na turama ma ya ce ya gani na turama shi ya gani unfortunately Eh, kasa abin da ya biyo ba ina cikin zage nan sai ga corona ta zo so we had to suspend everything we are doing but nevertheless uh, that 194 da aka ba abin abin eh is not true because as of yanzu da ke maka magana muna da authentic 197 schools authentic yes. authentic the database the ministry. the database because we have able to identify individual principals of every school from the four zonal offices so right now minister of education is now Uh, managing 197 uh, secondary, secondary schools, both junior and senior, mm. including day schools and boarding school, school jazz and para. Capitalism of life, nobody knows it. Capitalism, nobody knows it. Cikin uh, cikin su ne ake da makaranta kamar bakwai ko takwas wanda ta hannun science and technical education. Technical education. So all in all, Hankara, the da su, za the ce kusa muna da kamaru. Uh, 206 ko 200 odiya ba Odi ba because i don't know exactly makarantu nawa da aka ɗebe musu daga cikin minister of education so wannan kenan uh, i agree with him the best principal context shi ya ƙara lalata harkar ilimi a cikin jihar zamfara ina university ina jiran labarai cewa duk principal ɗin da aka hice ne ko wurin shi ko waye musamman ma ne ko dai za a kai shi maka za a kai shi maka za a ba shi kujerar maka so all manners of corrupt practices irin the tin da ke faru a lokacin shi yasa when I assumed the leadership of that ministry one of the things I insisted yara nobody shall ever write ko a ko ulanabi a matsayin wai an rubuta wasu eh, answers to any questions da jaraba domin me zai dakale yaron ne sannan kuma it is a continuous national embarrassment malami ya rubuta kuma ya ruhuwa it means so it means malami ne ya it means malami ne ba I don't know whether you understand the implication. Very clear, very clear. So in order not to um, keep on embarrassing the education sector, I gave that express order that babu wani yaro da za a sake mutu ma jarabawa. Kuma idan an yi, wallahi sai dai gwamnati samu wani principal wani aiki daban. but not under him wannan yana nasaba da irin kudin da na girma gwamna ya ta warewa ana bayarwa ana bayarwa eh, eh, eh zuwa na ya kashe kusan 1 billion and 50 million naira for just examination crew 1 billion and 50 million naira at least for examinations kar manta daga jami'a na hito nasa implication din exam malpractice ah, alamin zai gaya maka is from the dan kudu da we all come from ko bc a kama da magana exam malpractice ya ba ya ba bc din shi bala na lecturer bala na student so with that uh, mindset coupled with abin da gwamnati na kashewa shi yasa i insisted babu rubuta ma yaro jarabawa so having achieved that objective what next sai na refocusing ga malamai da kusa ya da yaro nan sannan zai iru rubuta jarabawa gaske an hana a rubuta mashi da ya kamata a yawa to ka ji inda abin da ya baki ji cikin jaza to ranka za zamu zo ga wannan bari mu ji a manar <laughs> shine jamu duk abin da ake ciki ku koyo shi ku ne kuke cewa gwamnati ta yi kaza mm. gwamnati ta kasa kaza mm. gwamnati ba yi kaza ba so yanzu dai kun ji shin hidar da an kai shin ku yanzu me step ɗin ku ga matsalar ilimin na'am to a'udhu billahi samir alim min ash-shaytanir rajim bismillahir ah, <clears throat> bayanai sun zo mai girma kwamishina na ilimi ya yi bayani akan eh, sha'anin ko matsalar da ilimi suka tarar lokacin da suka shigo shi ma mai gida ya yi bayani kuma ni na gamsu da bayanin shi kwarai da gaske cewa mu abin da muke kalla a matsayinmu na kungiyoyi masu zaman kansu koyaushe ba wai muna so mu kalla wani negative side na gamman abubuwan da take yi. a mu koyaushe abinda muke kuduri na cewa a zo a yi abu daidai wanda zai alfanar da al'umma Tun da gwamnati ana kafa ta ne domin ta kare muradun al'umma kuma al'umma su samu sassauci bisa ga shugabancin da ake yi da ba a ba za a zauna dole sai da shugabanni ba shugabanni nan su suke da alhaki na samar da kowane irin abu na jin daɗi ga al'umma da suke shugabanta bangaren ilimi ko yaushe Shi ne kusan jagora ko kuma shi a fitila ta kawo ci gaba to don ka duba kamar yadda shi mai gida ya faɗa cewa rashin samar da blueprint duk an ka ce an setting ko kuma an samu an creating na jiha jihar nan ba a tsaya tun tashin farko ba don gaskiya tun tashin farko ba a samar da ba a kafa zamfara bisa wani tubali wanda an mai ɗorewa kuma ingantacce ba aka zo da aka kirkiro jihar zamfara aka yi abin da aka yi da aka shiga gwamnatin siyasa sai aka ta zuwa da barkata muke mu samar da eh, abin nan jadawali shi wannan ah, blueprint din wanda bangaren ilimi ga abin da muke so mu yi achieve maybe mu yi na 25 years ko 30 years amma ba a yi ba sai aka zo kawai kauri da kai kawai aka ci gaba saboda kai idan ka zo a matsayinka na shugaba tare da lieutenant ɗinka yaran da suka baka ba lalle ba ne ku iya samu bakin zaren na abubuwa amma idan aka haɗu collectively to za ka ga ideas din kowa ya zo da nashi sai a haɗu mutanen da aka amince ma kuma ƙwararru wanda suka san sai a shirya abinda duk wanda ya zo zai hau bisa wannan tsari amma ba a yi ba aka zo eh, kuma eh, sorry to tell honorable commissioner cewa duk yadda muke kalla ah, eh, sun yi iya kokarin su ga yadda bayanin shi ya zo ga hali yanzu amma har yanzu akwai ishu na siyasa a harkar ilimi kuma da zaran ba a cire ishu na siyasa a harkar ilimi babu radda ilimi zai ci gaba saboda wurin eh, eh, harka yanzu ko da ko daukan malamai wallahi sai an sa siyasa ba da eh, abin nan mukamai na principals akwai siyasa yaushe za ka ɗauki wanda bai cancanta ba ka ba shi shugabanci na makaranta kuma kana zato a samar da rizo kaga ba zai yi ba yana da wahala ɗaukan malamai wanda bai da takardun shaidan malanta ta nce kuma ko da yana da takardun shin wani grade abin nan ke gare shi ya cancace yana da kwarewa ta a ba karantar da ɗalibai ba a dubi wannan ba amma za ka ga mutum secondary certificate ke gare shi an ba shi malami saboda siyasa shi a hanya mafi sauki a ɗauke ka malami mutane na nan lea wayanda suke harkar wa firamare wallahi in ka je kashi 80 cikin 100 sai zaka isko duk wasu cancanta su zama malamai ba so issue idan ka duba shi yasa kaga koyaushe zamfara baya muke da harka ilimi ah, yanzu idan aka ce shi mai girma kwamishina ya faɗa yadda ya faɗa haka ya kamata ya zama ya zama cewa ai zalunci ne tun yara suna ah, level na firamare ko sakandare an koya musu cuta an zo an rubuta masa jaraba shi idan je jami'a zai ga kamar ana wasa aljanu domin ba zai gane abin da ake karantar da shi ba <laughs> Allah ah to ai ko da aka zo waye da ne ko da ya rubuta rubuta masa akai ga allo da ya zo ni na yana jami'a ina futmina akwai yaron da dan Sokoto irin wannan abin ya saba da shi aka zo ko da ya zo jami'a ya ga an ware mu tsarin ma da ita futmina take muna idan aka zo wannan layi idan ni chemical engineer ne to sai a kawo maybe ɗan sibul ah, ah, wanda eh, abinda zaka rubuta ba ku da alaka zai ga sai ga kamar ana wasa aljanu sai ce ah, to wai tsarin ba iri ɗaya bane su can sakkwato <laughs> ne wani kawai ya faɗa ai rubuta musu ake aka ce uban ka nan jami'an ce ba wanda zai ma wannan so irin wayannan ka gani irin wayannan matsaloli wallahi tallahi daga nan daga ranar bai ƙara dawa ba saboda siyasa aka mai da abin sai aka ce za a je jami'a don haka 'yan siyasa sai suka kawo ɗayansu sai kawai ita gwamnati ta yi sponsor sai aka kai su ba tare da an tantance wa'an gashi suna cikin best student ko kuma wa'an suka cancanta ko kuma ya ci na c flat eh kawai sai yanzu in ka duba yadda ake cin jarabawa wallahi zaka ga yaro da ko c tara amma yau ka bashi takarda da biro ka ce rubuta ma simple sentence wallahi ba zai iya ba to ina za a ce yaushe ilimi ya wuce wannan so sai mun dawo an sai an asa abun bisa tsarin da ya kamata kama na ya ce wasa eh, eh, let me say something let me say something eh, na ji daɗin wannan point da ya kawo ka san tun farko na muku shimfidar cewa yadda muka samu ilimi a cikin jihar zamfara yana cikin dogon suma wannan yana cikin abin da ya ƙara kashe shi mm. wannan abun da ke faɗi na wurin nan kuma shine muka ce mu za mu kawo gyara gwargwado ba mu iya ɗebe komai lokaci guda amma dai muna so mu yi having an impact positive impact it's not easy ka canza mutane daga gurbatattar ta hanyar da suka saba babu wani kwamishina da ake caccaka iri na real because ina moving with passion mm. so sometimes i get emotional saboda takaicin abin da ke gani kasa misali kamar kwanakin baya na shiga wata makaranta there is 119 teachers on the register 119 duka abin da cima malami guda mai physics cikin aji nan jan yau cikin makaranta eh, eh, eh, da malami ɗaya da malami guda kacal yana da physics kuma iyamurin wannan i don't know ba iyamur ba wani no indigenous don dishe ne saboda contract ne eh mace ta tashi ta dauki danta ta mai wanka by 7:30 ta kai shi private school sannan ta dawo gida lokacin za ta yi girki lokacin za ta yi komi sannan by 9:10 ta zo makaranta inda take karanta wa in ta zo ina monitor ta ba shi gyada ko wani abu da ta kawo tana ƙarshen ice ko tana cikin kwam abu nan eh, staff room yan kare hirarsu eh, wa wan ta karɓi nawa ciniki nawa aka yi sannan kada a yi magana saboda suna dan wani ko matan wani ko nau wallahi ba da shi aka dauki ni kwamishina ba kuma wallahi ba na iya haƙurin ganin irin kuɗin da gwamnati ke kashewa sannan kuma ni ina na fito sannan in ce babu wani impact da yi da nayi libin mm-hmm. ina kuma ina fito that's what draw me to irin did abin da yi sannan you should understand a irin a leader supposed to be calm but ba irin wannan ba 119 teachers registered in that school on payroll na gwamnati on payroll na gwamnati now only one teacher non indigenous contract staff is ke son kuma kada ai magana hmm. not me So then, what ne commissioner wurin ba wani aka kawo eh, soyayya ba su daga dama but not me ina wurin so abun da bakin ciki ina kara buttressing point ɗin da ke magana hmm. so it is on that condition na yaro ba karanta da shi ba idan an zo wurin jarabawa ne ko musamman ne ko sai a zo a harubuta musu a blackboard hmm. kuma su faɗi jarabawa ina shaida maka kowa ya sani cikin zamfara ina shiga aji in eh, minti goma ina kallon malami na karantawa ni ba malami ne hmm. because of that malaman suna gudu ba su ka aji in commission shigo shi <laughs> ba mai so ya ci ba cikin especially mata because many of them are only paper holders qualification wallahi ba sa da abu cikin kansu kuma in ba ya promotion ba su ta yi thank you very much <laughs> zan baka misali nan government girls day secondary school samu na samu malamin da yake karantar da uh, physics topic uh, atomic, uh, atomic weight na same shi irin ya yi kamiti goma ina zaune ina kallon shi ina karantarwa at a time har ina ta daydreaming in 1985 this is the same topic da wani mutumin philippines suke karantar da mu a science school farfaru I thought ko an canza abu ne wani masu ilu lokaci ya canza na ana ne kai malam da kata eh wani materials ko wani books ne ka karanta da wani abun nan you could not mention one single book so you could not mention one single book so da mawarki ya tura eh so I now said okay eh, eh me ma dai an atom eh he said uh, an atom can be defined as anything uh, around us around us now that is my second shock the third shock na ce kai dakta let's look at structure of an atom what are the particles found in the nucleus of an atom this is something i did in 1982 mm. i integrated science ya ce mani you can find uh, protons and elements kai jama'a that is the person that was brought you created the ss3 just to a white ke lokacin kafin corona su that is somebody da yake created ss3 class ne kwatankwacin kamar a ce mace tana cikin cikin ɗan za ta haihuwa because atoms ne suke making element na ya zace element yana cikin nucleus of an atom so you can now see abin da ke karanta da yaran abin da muka gada ki na wani gwamnati ne shi yasa muke kokarin mu kawo gyara yanzu in ka zo ina in very close partnership with nti da Teachers Registration Council of Nigeria da kuma abin bounty consult wannan dukkaninsu we are planning insha Allah this budget aka pass passing into law dole mu samu enough trainings and the training of our teachers Good. many of them will even go for in-house training domin makumashin su makaranta ilimin zai yi wahala because we don't have enough so the truth of the matter is that na yarda ganin shi kuma shi ya samu ke da matsala har yanzu nan wurin amma kuma kowa ya sani cewa ba na da sauki gyara yana da muna da abubuwa da yawa honorable abinda me zaka ce ga wannan ishu kamin mu je hutu in muka dawo um, mu shiga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim uh, ina mika godiya ga Allah da ya bamu wannan dama ta da wani tattauna matsalolin jihar mu kuma mu ga ta wace hanyoyi ba mu iya bi don a daidai gwargwado a shawo kansu um, na ga kokarin honorable commissioner uh, kan abubuwan da yake yi uh, kuma muna jinjina mishi kuma muna kokarin bashi karin kwarin gwiwa na ya dage ya sa ma abubuwan da ya sa gaba ya ci gaba da yi Allah zai saka mishi da alheri kuma zai ballaga sunan shi zai za a rubuta sunan shi in gold um, lokacin da muka taba zoom interaction da shi uh, ya hito ya muna bayanan abubuwan da yake yi uh, kuma an hito da matsaloli especially aka yi focusing kan wannan report din da wanda nake so mu shiga ciki ne saboda ya ah, kamar yadda ne taba faɗa maka shi kwamishina nan take kira ɗaya da biyu daga cikin mutanen da suka yi maganganu ya za a kira su a zauna and kuma na yi tunanin in aka zauna ɗin sha Allah za a samu wasu shawarwari da za su kawo cigaba kuma ina tunanin an same su mm. um, su mun ga kokarin sha wannan bangare um, matsalar ilimi tana da yawa an yi dan yishin hidudi a kai kuma kamar shi honorable haidara ya yi magana akan yawan jarabawa da ake rubuta ma da shi kwamishina jarabawa da ake rubuta ma ɗalibai ni ga gani na tana ɗaya daga cikin mezu matsaloli amma ba ita ɗaya ce matsala ba ba ita ce ma babban matsala ba babban matsala ɗaya daga cikin manyan matsalolin gare ni shine kamar yadda aka ce siyasa da ta shigo cikin ilimi tana affecting posting na malamai kamar yadda ya magana yanzu a makarantar jinyo yana da malami 119 a rijista guda kawai ya isko idan ka je kila makarantar keta za ka isko kila malami uku gare su in ka je irin wani kauye abin gudu kila malami biyu ne an kwashe su gaba ɗaya saboda suna da wani ko sun ba da kuɗi ko an zubo su gari ka gane su yawwa local government headquarters su waɗancan su na ƙauye su da ba su da galihu <coughs> ah, ai na nuhin dalibai kenan mm. su kaga su a baya ko da yaushe shi yasa har ma ko da yaushe zaka ga idan mutum daga ƙauye aka ga yana making yana yana making giant strides a mm. ilmance za ga ana mamaki dan ƙauye kaza ne saboda ba an riga an samu zuciya cewa a ƙauyukan nan babu ka makarantu masu quality ba a tunanin kawai dai ana yanzu ne for the sake of yawa an yi su for the sake of ci ka a ci babu makaranta yawa so uh, matsala ta ɗaya kenan matsala ta biyu shi shine kamar yadda aka yi magana rubuta jaraba ai ya kai ga rubutun jaraba ba ma ta waye ɗaya ba da ne um, promotion exams duk daidai yanzu nasa an kashe promotion ban san dalilin da sa aka kashe shi ba a siyasa ce shi promotion ko demotion aka kashe promotion da demotion okay an kashe promotion an kashe demotion aka kashe so an kashe demotion to naji commission ya ce ya dawo da shi ban san how okay to to kaga wanga ci gaba ne ya za a yi a ce mutum da ya kasa cin jarabawa ga ajin da yake kuma a ce dole kuma a ce a wutar da shi don dole zuwa aji na gaba wanda bai fahimci abin da ake nan ba ya tafi can sama ba shi bane ilimi aka so dan danka ya samu mai ma'ana ilimi aka so inda in ya tashi daga nan ya tafi inda ya tafi kasashen duniya ko cikin najeriya zai iya kare kanshi zai iya tsaya ma kanshi kamar yadda uh, comrade Hydra ya haɗi wani ɗan sokoto ya kasa zama saboda jarabawa akwai lokacin da muna aji uku um, wani course da aka yi muka yi an yi rolling question paper to ana raba uh, wani question paper ta wani department ma daban sai question paper mu guda sai an ka ganta can ciki shi wanda ke rubuta jarabawa sai ga shi da diba ya ga bai hasan komi ba cikin kwashin paper ko da diba sai ga ba title din course din su bane sai ya daga hannu sai ya ce wagga ba ta su bace sai aka anshe ta kwara guda ce ta hita daga baya bincike ya tabbata kwara guda ce ta hita amma ba a yadda ba sai da an ka sake sabbin questions ko da muka zo zauna jarabawan nan awa ta ɗaya da rabi ban san mizan rubutawa bayan na rubuta suna da admission lamba haka na rufe booklet na aji ban san ta ina zan fara ba second questions din daga baya dai aka runtsa dai can a ɗebo can a ɗebo can amma dai bottom line shine mu mun kai makan mu karatu mu mun kaci makan mu jaraba yanzu in malamin jami'a ne shi honorable commissioner ni ma malamin jami'a ne kai ma malamin jami'a ne za ka ga cewa tsakanin shekara biyar da ta wuce ma zuwa yanzu kana ganin kwaliti ɗin ɗaliban da ka shigowa makarantar ragewa ya kai ana ta ana ragewa kana malami kana zaune ko ɗalibinka yana da wa da ya sanka ko yana da kani ko yana da abokin dan uwa da ya sanka malami correct za a yi ta kiran ka do Allah taimaka mi fasin wani taimaka min taimaka mu wani taimaka wannan ba taimako bane wannan ba maslaha bace a ilmanci amma inda matsalar ta taso daga ƙasa don duk wanda ya samu ilimi kyakkyawa daga ƙasa bai bukata a taimaka mai sama shi zai rika mu kanshi so um, ina tunanin waɗanga hanyoyin honorable commissioner sai kun diba su kuma an gyara a diba postin din nan especially na malaman ƙauye saboda a gyara ilimin da ake ba ƙauyawa din su kansu sannan akwai masu kyau cikin akwai su ai ai ƙauyen akwai masu ilimi sosai magana sun ka wani abu eh ina son ce wani abu da sorry al'amin bari ba zan hudu suna ba mm. but lashe kabi ya faru a key stakeholder babban dan siyasa ko a majalisa cikin key officers of course not this government lokacin da muka dibi matsalolin mun gano in ana son ilimi ya ci gaba wallahi wasu junior secondary school so called senior secondary school sai ma arihin su gaskiya wallahi dan majalisa a key stakeholder yace mallan sama'ilu wallahi ba mu son wannan ka bar su ko ba samu ilimin ba su da ya shiga police da soja a stick a key holder to shi a soja da kuma gwamnati ba sai na ik ba sai na haɗu suna shi ne nace a soja da ɗan sanda ba su maybe maybe el amin da i'm sorry doctor dukkan kuma i'm sorry tun da yawanci duk university lecturers ne that that brought my point da wani bi mu da ke can a secondary school da primary muke suka ku malaman university rashin recognizing cewa education as a system has subsystems inside it kuma the moment subsystem is affected dole ya taba wani na lalacewa primary ya bata secondary lalacewa secondary duk yadda ku university za ku yi kokari wallahi ba za ku iya ba of course the vicious cycle is already completed kamar yadda honorable commissioner ya hito da factory yaro zai ce ma ya kara usman dan fodiyo ko abu ko biyu ke ba wata manchurun university ba ya ce ma yana da bsc accounting ya yi entering debit da credit ya balancing bayya iya yaro zai zo ma ya nys an yi posting ne makarantar ka ya koma gida ya je christmas house da ana ba su two weeks break mm. in ya rubuta maka wannan application sai kayi kuka kuma university ya yi kuma digiri ɗaya na yana ƙarshen ta tuwon za ka gani mai kyau profeso dangana Allah eh, shi ji kai ne na islamic eh he gave us a lecture yaro ya ƙare tutu usman ɗan fodiyo a hausa ya je bauchi suka ce to ga yaro ya ƙare with degree tutu a ƙasa hausa ko a ƙasa hausa sokoto ake ce ma hausa hmm. saboda haka suna ganin rediyo bauchi sun ka ɗauka aiki dole ya san hausa ya karanta news bai iya hausa hausa mhm. kuma labaran hausa tun da bai iya kuma an za with degree ka ga isa sino officer ah, to zauna yara will scout for news ka yi editing ka yi transcribing wasu su karanta bai iya go scout for news bai iya haka professor gane wa rediyo bauchi road usman dan fodiyo shin yaron ga wane wane shi adda takardaga usman dan fodiyo ta diba rekod ɗinta tabbas yaron na shi adda ita why is the missing link foundation now we thought idan su sun shekara dubu suna neman gwamnati ta tura musu kuɗi za su gyara ilmi wallahi ba su iya to ya za a yi su taimake mu sai da eh, a sai na kai sai na kai aya sai sun roƙi eh. yadda suke eh, abinda ya sa yanzu har muke su kasu waɗanda suke da gwamnati tun da NUT ta mutu ta lalace hmm. gwamnati ta ɓata ta ta rikita ta to kai da ke da sauran kima ka san amfanin ilimin kasancewa muddin malamin firamare bai yi aikin shi ba wallahi kai baka iya aikin ka to mi zai hana ka taimaka one of your key demands shine a gyara tsarin yaya za a ce har yanzu of course i'm not saying is the fault of this government but har yanzu malami na an san dubu takwas da dari bakwai kuma ka ce mai ya karantar. ta ina gaskiya malam Sama'ila e wanda e uh, final point na eh. eh. abu biyu ne eh. na uh, um, um, muna da mm. muna da um, issue din mm. uh, monitoring and evaluation e za mu zo ga wannan muna da issue na inspector division ai shi yasa na so mu abun ga na karshe shine guidance and counseling duk za mu zo ga wannan za so ka bari ai yanzu shi ina so ya ta'alikin da zai sai mu je hutu in muka dawo za mu shiga gaba ta biyu ai to alhamdulillah kamar uh, Dr. Alamin ya yi sharhi kuma haka abin da ya faɗi haka ne ba ƙari ba ragi sai dai na sun ɗaya mashi ɗan eh, no update daga abin da ya sani from the last zoom meeting da muka yi that zoom meeting was my first major breakthrough to, uh, to interface with people knowledge yes of knowledge uh, uh of which Professor Yusuf Zabe was one of them. and uh, Mikael was equally one of them, and Akuma Hajia, the Tekibo Binta, and uh, so many host of others. Well, the, the, the the result from that meeting was we interacted with these uh, great personalities, group of the Mikhail Liberon, and we come up with the idea of education summit, the first education summit in Zambosta. As I'm talking to you, I've already uh, inaugurated the standing committee. Kuma sun ƙare sun report. And that education summit may likely take place somewhere in February this year, inshallah. yes eh, duk irin matsalolin da kuke ta itemizing za mu nemo resource person da ya yanku su da ku zo ku contribute because abun da kuke wadi ba yau suka faru ba it's a long history, history of negligence mm. ga harkar ilimi a cikin jihar zamfara mm. mu mun zo mun gadi kwatar ne ne eh, kuma sannan kuma yin kai talmo na yawa in ka talmo da na yawa so insha Allah in that regard with that education abin summit was as a result of that meeting da muka yi da ku mm. uh, yes uh, organized by Zamfara Sabo so the, the credit goes to you because you contributed to making me sit on my yes on my toes mm. and Elamin uh, has also talked about the dispro uh, disproportionality na teacher spread mm-hmm. which is true gaskiya and I have already ironed this on. out. Inshallah, we'll sort it out. Sometime uh, last year, I sat down with Hechi. I brought that uh, knowledge to him that uh, most of the teachers are concentrated in the center and centre in commercial Grangoso. Mm. So I'm going to tell them about where they come from. each one of them is going back to his local government amma commissioner duk da zamu zo ga wannan sai ka faɗa mana tanadin da ka musu don ba ai ai ai yanzu ai <laughs> yanzu kai misali yanzu in doki alamin za mu zo ga wannan muna da wannan topic in doki alamin yana yana mu zauna karanta wannan mashi shi tsahi eh. i am not going to think about or worry about his accommodation because na kai shi garin su sannan i'm not going to worry about cewa zai je wani munakisa ko wani rashin ingarinsu ne uh, this is what HC approved HC okay so akwai abin da muke dubo da yawa ya yi maganar siyasa ah, kamar shaidar da yake maganar siyasa cikin harkar ilimi kuma which is not suitable for sustainable development a harkar ilimi is true kamar yadda gaya maka ba kwamishinan da ake cin mutuncin shi ina why because i'm trying to keep politicians at bay i always tell them sure, ba commissioner pdp ne ni commissioner ne na zambar state government dan pdp dan apc dan afga dan may commissioner su muke idan muka zama going to so mu siyasa mu haɗu ofisin siyasa ko gida na kuka haya wani ya soke ba idan ka zo ofisi na let's talk about ka zo na commissioner state commissioner of education so wannan abu ya jawo baki jini ga sako insu ba na so wannan is not the right channel but uh, I'm trying as much as possible to minimize the influence in harkar siyasa harkar ilimi kuma duk wanda wani abu da dole ne ya zama to irin ya shirya wa bakin cikin kala kala ba fushi da ke gani yanzu misali auristan na yi approving for transfer of some key senior staff hmm. irin principal and vice principal da ala dai sabon da wasu kan taka wani abu na kan transfer kan transfer ina I, I have been threatened, I have been, in fact, har ma gwamnan gaya so abin da ba sani ba shine akwai wanda ce mun haɗa level 12 ka ba eh, eh. principal ka cire ɗan 16 to ka gani nan wurin iya ka tashi hankali kenan ka tashi hankali kenan a ce wai na in ɗauki ɗan level 12 in mai principal in ɗaya ɗan level 16 ka dawo da shi ministry what abin da ban sani ba shine at the early stage of my commissionership we have a very good time with his excellency telling him what i'm going to do your excellency many of my directors are going to retire very soon da are even retiring don haka ina so in ɗauko ya abin nan direct abin nan ah, principal da suke level 16 in dawo da su ministries da zonal offices in ɗauki a level 14 and the highest level 15 in most principals in ɗauki a level 12 and 13 in most principal younger ones with fresh blood ready to work su kuma 16 su dawo ministry to take over from these retiring people mm -hmm. and, and mentor them and mentor them this list ce wanda is a nice very good uh, uh, shawara commissioner go and, uh, go and implement it and it's what i'm doing only november december three of my uh, directors have retired this november december this november december so if we don't have level 16 that I can daga prince aka kawo su ya ka level 12 ne yake mai darakta ya je ina ma mai level 16 faɗa as principal ba zai yi ba this what people fail to understand duk abin da nake yi ba ina yi da kaina ba ba na iya ɗauka wani major decision sai na gaya mai sassalansu domin shi ɗauke na aikin nan in abin da ya switch ɗin shi na akwai implemented So that is the story behind and document level 16 that the ministry goes on. It makes a lot of eh, sense. Hey, so this is just the reason. Sai issue din da Allah mai ya dauka na magana demotion. of course mun gari gwamnati wadda irin ana mass promotion In respect of ko kashi ko baka ci ba and shi yasa yaran mu idan da sun shiga ss3 so it is automatic sun san cewa za a biya musu kudin jarabawa therefore many of them baka ba ƙara ganin su sai za a fara jarabawa nan kayan kenan jarabawa da ake yi kasa ba ta kuda ba ta kuda so because of that i discussed again with his excellence ya bani dama na shigar mutum mai wani ce to approve for me kuna isan ya ya ya na abinci part of that memo is we at the ministry were going to reintroduce the exercise of promotion and demotion. Correct. From JSS1 har SS2 sai kaci sanar JSS level. Shi an magana. okay. Go ahead. So now when shine tarraƙin da na samu na biyu. With teachers da ba su son su karatawa mm. kuma a ce a ma yaro demotion. Kaka. akwai shitawa tawa na now that's the genesis of oral dural soke soke da ake bane eh, sai dai honorable principal eh. Eh, wato you are doing very well ka gane you are doing very well amma <laughs> wato matsalar kamar yadda na shi waɗanga mejo matsaloli hmm. alhamdulillahi emir zamfara anka is very understanding hmm. waɗanga matsaloli dole sai an zauna da community because you need jama'a in ba yanzu waɗanda annan ba wasu communities ba san matsalar ka ba ba san what you are facing ba ba san implication na wani decision ko indecision ba mm-hmm. so in muna son mu gyara ilimi dole sai mun zauna da sarakuna da key stakeholders mu faɗa musu so da ai yanzu in ka dakatar da principal eh, in ka dakatar eh, da principal ba wai sai dan siyasa eh, ya bugo ma waya ba ba sai emir ya bugo ma waya ba ba sai na wagga matsalan malpractices let me not mention name do you know cewa an kai ga some principles communities are part of the problem not part of the solution hakimin kawai akwai candidates da ake bashi waɗanda za su zauna for exam mm-hmm. saboda haka yaran su ma san mutum allocation so dole ne if you want to <laughs> change duba uh, uh, i agree with you yes. kuma this is what at uh, ministry so kana da plan na reaching out of to communities of course this yes. is what we are doing yes ai waye community yes. shine su PTA din nan SBMC CB abana uh, CBMC mm. and other hostels of da wani abin ko ba gane ba ai cikin SBMC akwai sarakuna cikin PTA akwai sarakuna now we are looking at bottom approach bottom to top approach good because muna so su fahimto cewa abun da gwamnati take yi is for their own benefit mm, gwamnati is not imposing anything on them mm. muna so su fahimto cewa irin schools nan are for them kudin su ake fani su mm. kudin su ake biya malaman nan iyayen su ne aka karantarwa so they should understand and take ownership of waɗannan makarantu gwamnati is only holding school in trust for them yes this is what we are trying to do kuma alhamdulillah thank you very much yes. we have already started that yanzu kamar misali yanzu gobe Allah ke mu zai host ne SBMC from about three schools all is about sensitization especially the motion yes. which is generating a lot of uh, noise tuma mu fara ba mm. because i've said to dana my first son alamin ibrahim gusso has been demoted three times sai yanzu na ya huta wife din shi duk mates din suna secondary din su university and he made it he made it all da kanshi oh, ni nan babansa ban sa ban taba sanin wani abu a bani leakage ba a makaranta ta inda na kare government science school school farfaru ni ne candidate 001 abdullahi ibrahim na yi sharing table ina da excellence ba na waye wanda jarba ma yan kauta daga cvn sai nuna mana sannan asa almakashi a yanka sannan a da ita sannan muna a cikin lab ɗin na rubuta akwai seven policemen going round domin decree number 21 na general muhammadu buhari was enforced doctrine so all my life ban san wani mai eh, eh, leakage ba ko exam malpractice ko me is not even in me and that is the thing da nake so in kawo wanda nake samun tarar ikansa but especially ka kawo maganar walfiya na malamai Wuce suturu, Honorable kan mu nan. Okay. Zama za mu je hutun takaitacce na bin lokaci in ka dawo. Za mu shiga son na biyu na wannan tattaunawa. Shirin mu ne na tirka-tirka shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Bullowers kuma muna tattaunawa ne akan matsalar taɓarɓarewar sha'anin harkar ilimi a jihar Zamfara. Ku ce mu. masu kallon mu barka mu da dawowa zango na biyu na wannan tattaunawa shirin mu ne na tirka tirka shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Blowers muna tattaunawa kan matsala ta tabarbarewa sha'anin harkar ilimi a jihar Zamfara a ɗakin mu akwai kwamishinan ma'aikatar ilimi ta jihar Zamfara Ibrahim Abdullahi Spiro muna tare da tsohon darakta kuma educational administrator wanda tun daga jihar Sokoto aka zo da shi Ismaila Mudi Tsafe tsohon es tsohon malamin makaranta akwai kuma ramanin haidar na kungiyar majalisar matasa arewa ta jihar zamfara nya da kuma dr al'amin tsafe shugaban kungiyar zamfara sako ka sakataren shi can bai cikin wannan <laughs> tattauna amma dai yana ɗakin nan honorable Dun mun gama maganar a matsaloli daga foundation level mm. ina ganin gimshiki wanda ake targeting in ana magana a raya ilimi a farfado da shi shine shi malamin kai ne kuma ko mu so ko kan mu yadda akwai abinda bature ka ce ma human resource deficit a zamfara mm, babu dai malaman nan wayanda ma akwai in ka aza su bisa skeli kashi 70 cikin 100 ba malamai bane mm. sannan ba ma zaman su rashin malam duk wanda ka gaya ga shi teaching appointment kamar yadda Ahmad Zubar muke hudi ce wallahi is temporal. ya ajiye ne jiran recruitment na civil defense ko sss ko 'yan sanda lada ce a hau a wuce to yanzu inda abinda nake so musam wai me yawan malamanka sannan da ka shigo bayan yawan su guda nawa ka tantance ka hidda kwararri waɗanda ka buƙatar training da ka hidda masu buƙatar training wani mashinari kai putting on motion na ganin cewa ko dai a yi training nasu internally ko kuma ku ba da dama su koma su nemo karatu na ba wai musu teacher registration da teacher registration council ba ba wai yi musu abun nan da NTI ba su ta yi su ga postgraduate diploma da aka yi a sabar lahadi misali a'a ya za a dawo da su na zauna da wani na sha baka misali a nan model na same shi wallahi malamin primary ne shekara goma sha biyu yana karantawa albashi ne dubu goma sha biyu so kaga duk shekara naira dubu ya ka kare sannan na zauna da mutumin na ce mata ta uku dan shi goma sha takwas a sa lokacin da nake a sa lokacin da nake hira da shi ya ce wata na kwana arba'in da ɗaya ba biya albashi ba sannan assistant headmaster ne so in ka duba shin eh, <laughs> na tsaya na duk abu da za ka faɗi dauta <laughs> ah, anas abin da kowa sani ne now star warfare yanzu dai malamai eh, nawa gare ka ko da kano eh, eh yawa kage yanzu uh, uh, ina da kusan 6000 plus malamai a cikin jihar zamfara primary secondary ko secondary secondary school din nan 6000 eh both qualified and unqualified both qualified and unqualified hmm. oh. to uh, guda nawa kwararri cikin su when wanda kwararri in terms of eh, teaching qualification in terms of teaching qualification national minimum qualification is NCE hmm. so muna da achieve 3 over 4 of this number are qualified. Three over four of this number. Meaning kusan dubu hudu. Thank you very much of this number. Okay. Su ne suke da minimum NCE and by having that qualification they are entitled to be teachers okay. and they, they can teach in our at least secondary school that are at junior level. Two, uh, um, considering the number of schools da muke da I've told you about the disproportionality and the spread of this malamai. Of course. zan baka instances na makarantu guda biyu kamar akwai kafin tafi ta hannuna ah, science school dan sadau suna da over 2000 students ko they about amma daga principal har messenger duka su bakwai ne bakwai only seven from the messenger from the principal to the messenger dukkanin su bakwai ne ah, akwai eh, akwai ibrahim gusau eh, eh, day school school don kan hanyar samaru akwai school for continuity education wadda ke ta mata ce mm. in ka dubi teacher student ratio ɗinsu almost when would I be a co on average there is one malami for every nine students one per nine yes kaga <laughs> ya bai ma ko europe ko <laughs> europe da <laughs> europe na da one per twenty eh, eh, to to to one malami to nine teachers show you the level of that is to show the level of irin concentration of one per nine resource human resource a nan cikin central misali a cikin garin musu for whatever reason uh, i don't know uh, if mutum na so ya ce saboda security reason ne ko kuma a'a yana aiki garin gusoma tashi kuma tana tare shi dole shi has to be with him i don't really know a ban san kuma dokar da ta sa irin idan kana aiki kusa ba dole mata ka sai ta zo ta aiki kusa ban san shi ba wannan is subject to interpretation in su <laughs> masana masana masana eh, eh, eh, eh masana so this is the problem da muke huskanta na wurin malamai ah, we don't have enough kuma waɗanda muke da ɗan da few kuma a over concentrated to mu dubi aspect na motivation motivation motivation i propose three welfare packages okay One is His Excellency uh, a samu daidaituwa na wanga 30,000 minimum wage for teachers okay. in Zamfara state. Now, two, ya yi wani abu da ake ce ma bush allowance ko kuma uh, uh, ko kuma hard work mm. whatever allowance wani irin it will motivate malami da agarin garin gusau an ɗauke shi an kai shi rijiya ko naka ko ruwan ɓore duk ya ba facilities na cikin garin gusau ga wuta ga ac ga komi ya je can wurin but a bambanta mashi albashi shi da wannan component din wannan allowance din so that he will feel okay ni uh, a pass yeah, I pass through that eh lokacin nake ac dina my alawi was 730 naira bana ko taba su abin da nake samun can wannan ƙauyen na wannan bush allowance din ya ishe ni da abin da mutanen kauye ke bani idan na dawo cikin birni sai zo ce ma dusun brok ne ne babba that's why I, I propose this idea to his excellence duk zaman da suke na birni transport ma na cinye kuɗin nan wasu na suna cinye kuɗin kariya eh ƙarya na cinye kuɗin nan amma can cikin ƙauyen na na koma manomi na eh, ga gona ta ta doya da rogo ga kuma plantation ina na kashu so I was making money I was feeling better don shi ma NYS Now I propose the same idea to His Excellency. Yes, that's very good. Let's our still corpus improve. Yes. So that we can see how we can implement this for our teachers. That was that. Shortly before Corona. Oh no, Corona. Hmm. <laughs> Say <laughs> accommodation. I say, Excellency, in order to decongest Gusau mm. and uh, send these teachers to their various local governments ko kuma at least zone ɗinsu we still have some wanda irin misali dan kaura ne amma kai shi bin magashi haka ba garin su bane yes let's see we still need accommodation for these teachers yace that is also good and based on that aka ba wani company ASF pilot scheme to begins at four secondary school one at uh, Daji guda at Dampa guda at Maradun guda at Shinkahi as i'm talking to you sun wuce letter size na uh, wannan waɗanda staff quarters nan good the idea is idan abun ya yi kyau his excellency will now spread it across the the good number of schools cikin jihar zamfara based on budget ɗin da aka mana mm, na wannan shekara so these are the welfare packages guda uku da karfi bai yi jiki ba mm. da nake proposing for teachers so that we can attract good brains we can retain them based on these three strategies considering abunike da ke zo zambara to Allah eh, to kaji shehi wato alhamdulillah eh. honorable commissioner the government is doing well like i said amma kaga har yanzu matsalar na mindset din har yanzu bai canza ba that is idan gwamnati ce za ta yi providing accommodation gaskiyar magana da meager resources da aga zambara is next to impossible why don't you now like we said involve the community duk ƙauyen da adda secondary school a zauna da sarkin garin da mutanen garin me za ku iya yi shin ai accommodation su waɗanga 'yan kudu da suka zo nan mun ga gidajen da su suke zama a zo community a mobilizing ɗinsu su yi gini na ƙasa in ma adada ce su rihe ta da adada ko kuma rake su yi gwamnati ta yi filasta eh, misali an ma mu kawo gwamnati alaji ai filasta akwai yanda za su yi su yi filasta dama bahaushe can da mun san wannan community effort na dole ne mu nuna mu mutane tunda kuna son abu to kuma ga abin da za ku iya ma gwamnati kullum in muka yi tunanin mu gwamnati ta kaza gwamnati ta kaza gwamnati ta kaza wallahi ba ta iya ba ta iya hira kawai za mu zo mu yi mu tashi amma duk inda ke da secondary school wallahi ƙarya ne in an ka matsa musu suna iya yin ɗakunan adada ko da guda hudu ne <laughs> malamai su dunga kwana on weekend su dawo gida su dawo can su na san mu yi magana da mai martaba ɗan dotin tsaye Allah ya ji kanshi da rahama Abun a very good suggestion. Yes. Uh, because abun da neman to tunani yayi. Eh? Yes. On our own the government cannot do it alone. Yes. Shi some muke uh, uh, encouraging in uh, donor agencies. Donor yes. Uh, agencies. UNICEF, BESDA, yes. Mm-hmm. uh, and the rest of others. Kamar mm-hmm. zuwa I'm able to establish link with about three donor agencies of which uh, Allah sauka corona ta bata mana tsari mm. akwai Qatar Foundation for the service like them they promise to give us uh, school buses at the discount rate of 30% mm. payable in four years mm. dawo for eh eh eh, eh, eh because yaran mu suna bukatar bosi su makaranta so Qatar Foundation has promised that sannan akwai world education relief they are planning a lokacin sun ce in kawo my wish list they are trying to uh, uh, get us some scraps in inda alamai ya zama ya sai irin waɗannan uh, kamfanonukan nan suka gama abinsu na sayawa ga shekara wani da ba sai ba ya zama scrap irin su ne suka so su haɗu mana irin su laptops nan su waɗansu electronic gadgets irin ga sun dai waɗanda yara mu nan mu gare mu har yanzu muna buƙatar shi they plan about 10 containers of which Ah, um, um, wannan walin shinkafi ah, um, wamban shinkafi is also a party to that discussion so we have reached advanced stage kafin zuwan corona we have also established link with uh, uh, franklin j.f kennedy in new york i've spoken with their representative on many occasions yes. planning whether ni da tawagata mu zo new york ko su su zo to see what they can do for zamfara Mm. This I'm saying because government alone cannot do it. Mm. Now, Sapi have also Bring proposed community. community. Which is good. Which is good, but also very, very, very uh, difficult for now. Hard to penetrate. Eh, because akwai wani abu da ake ce ma dan PTA allowances hmm. da ake biyan makarantu. waɗanda su ne principal suke dan ayyuka mm. kamar principal ina na sankalawa mm. da su ya katanga ya yi renovation wasu ɗakuna da suka ruguje na ji na mai danuna har na ba shi commendation letter from the ministry mai comment da shi aikin da ya yi mm. eh, akwai kamar kuma principal ɗin ah, jayau wanda ya yi toilet toilet irin foye yara duk da wani kuɗi kenan akwai na kaura akwai na makarantar mata wadda ta shi na modern secondary school dukkaninsu sun yi akwai wani gate ma da suka saya wadda ko gidan ka sa wani gate ma abin kallo ce a nan sannan kuma suka yi mobilizing in community din su aka kara oh, perimeter fence mm. tsawanta yadda irin ba ka yi tsallaka so a lot of this but the problem is wannan 200 ko 500 da ake bayarwa mm. mu na karkara mm. is a tug of war ba kowa ke is a tug of war mutuna da ɗaya biyu ko uku hudu a ce kawo 500 za ka ji ana bugu mu kwamishina ni ana bugu na sani kuma a man tax ka gani eh yawa so abubuwan da ke faruwa abubuwan da ke faruwa waɗannan abubuwa da ya very good mm. but looking into socio-economic variables na mutanen mu in the local areas mm. mostly because they have been affected by this banditry mm. sai ka ce abin abu yana da wahala for now government will not do everything but subsequently involving din su irin sbmc and pta and sbmc ya zama dole gare mu ya zama wajibi gare mu and even cso irin su alamin dubai kamata mu kyale su ba dukkanin su ya kamata irin da should contribute ka gane ko not only to come and, and push us and push us and push us to the wall they should also show their own contribution domin shine zai sa da zama to ashe irin a eh, all stakeholders are involved alhamdulillah uh, in february next uh, this year Allah nuna muna we are going to have our first Zamfara State Education Summit, mm. of which the likes of Alamin and the rest must come. Mm. And proper solutions to many challenges that we get at mm. as a ministry and as a state, as, as a very important social sector education. To Honorable Commissioner, let me give you one solution now uh, staff shortages. Okay. Uh, last, last committee na Megira Hamazabarma which I happen to be a member ya yi revealing wani abu zakarab da project akwai serious overstaffing na teachers with even double uh, personnel with double hnd ya je ya hnd in agriculture saboda agriculture bakikirin ba ta da kuɗi ya koma ya yi hnd in animal husbandry domin a mai da shi wancan special scale under zakarab za ka iske personnel wallahi za ka yi mamaki masu hnd da even master's degree doing nothing virtually tunda ba program din so what we suggested maimakon ka contracting staff you can use part of those personnel ga ka da su amma you are contracting wasu contractors sun zo su karanta ma da business education ko agriculture ko economics while in the state akwai wasu wanda ke iya aikin amma uh, maybe let me just give you one simple example the last dispensation commissioner na education uh, provost na college education da subject chairman na interior northwest unicef ta kai su study tour kasan kasar da ta kai su mm. the poorest country in the world bangladesh yet there is a good practice that has learning da sun ka dawo shiru na kira dan kandi na ce provost ya ni kun ka gano bangladesh <laughs> ya ce da allah zaba ila ka shiru na ce a don allah ni kun ka gano abin da ya ce although bangladesh is poor although har yanzu bangladesh akwai makarantu under the tree but they have got rid of qualified staff za ka iske malami karkashin ice master's degree of course yayyena na ni ba ni ba yayye na da sun kai karatu jni of course mu mun fara primary school 1968 amma yayyen mu da suka fara in the 60s a jni primary school ɗakuna adada ne but because the quality the quality of malami is good therefore the quality of instruction will be high ko yanzu gwamnatotan from whichever party na arewa wallahi kana commended ɗinsu in terms of rehabilitation compared to gwamnonin kudu. But the major missing link is the quality of instruction. Mostly government in the north sun yi focusing more attention on rehabilitation. Living away the superstructure malamin ko da yake da digirin ko of course malaman primary I'm happy that there is maybe okay that is one solution also hmm. one problem da ya kamata commissioner ka zauna da su gab chairman it was not his problem but the last gwamnati ta dora mai wannan problem of course basic education ya yi cutting across from primary to jss, JSS amma su beb last dispensation saboda ɗai ba ta biyan jss albashi sai zama suka ɗauki yan jss ba nasu ba duk da yake constitutionally nasu ne kamata ya they should be part and parcel of training and retraining package no Maybe. because it's under basic education. In fact, last government, that is one of the major problems of the last government. In kacire some few areas in the government in take da personnel manyan su duk suka dakatar da gyaran junior secondary schools. A wancan lokaci su based on that akwai component na su gyara junior secondary school. Senior ma sai ta shiga ciki. ta dunga amfani da su in the name of jina secondary school so maybe this government need to look into that idea of domin malaman malaman primary in ma they are they, I could use that word more than train if there is that adjective more than train they mm, are they are more than train uh, uh, amma malamin jina secondary school tun da ya kara university ko NCE babu train sai hankali wanda wannan you are right uh, bari mu je daga ne ka san tun da let me let me kafin na manta da wannan abu da yake magana I agree with him da uh, staff uh, irin su ma'aikatu kamar su zakarin. Yes. I agree with you in yes. that regard. But when you look at the specialization, mm. it's basically agriculture based mm. or animal, animals. Mm. But the other subject da ake bukata mm. that are more even demanding mm. kamar ka dubi irin su science din nan kamar chemistry physics mm. biology we are lacking them kan dubi mathematics english we are lacking them you cannot get those stuff from the zakareb to do that one so i agree yes we can morph some of them but they can only teach one subject agri ko animal husbandry so we still are lacking in the essential stuff that we Some of them can teach uh, basic science. Eh, eh, uh, uh, you see, we are trying to bring specialization. And if we do not do it, yanzu kaga magana quality of the teachers. Mm. So quality of the teachers yanzu ka zo ka karanta misali technical uh, drawing mm. an zo an ba karanta mathematics. Let's go back to this uh, ai mun je wani sa mm. uh, a mm. Kano. It is a medium term plan. Yes. In, in aligning with ministerial strategic plans. Good. For tw 2020, uh, 2021, 2022. Mm, okay. And we spent about a week mm, and we have written our reports. That, yes. In that in that meeting, in that retreat, we prominently captured JSS. Good. We captured JSS. Mm, a lot of money has been appropriated good. for JSS uh, training, and rehabilitation of the infrastructures. Good. So what happened during that past administration would no longer be experienced inshallah okay. from what we did in Kano. Ah, malam munir muna magana kan matsalar malamai. Ga su babu su wadatacci kuma ana tabarin ana gudu duk wanda ya samu aiki zai bakwai yawa musamman a matakin primary da secondary a jihar Zamfara. Me ku me kuke ta kokarin yi tun inda an kai to ya zuwa yanzu? to alhamdulillah wannan tambaya ce mai matukan muhimmanci a sanin ka ne mun sha tattauna irin waɗannan matsaloli mm. bayan da za a yi a samu malamai sun tsaya ko kuma sun yi abin da ma ya dace saboda irin ba motivation from the side of government saboda irin yadda za ka isko mutum yana da nc e nawa ake bashi ko digiri gare ka kana karantawa mun ɗauki harkar karantawa last option mm. ko yaushe mm. to ya zaya a ce ilimi wanda shi a jagora a ce wai aiki da za a ɗauka a bangaren ilimi duk wanda ka gaje a matsayin malami wai shi ne option na ƙarshe a primary da secondary karantarwa wadda take mutane sun bata muhimmanci ita ce ta jami'a ko kuma higher other higher institution amma in dai primary da secondary da waya kashi 80 cikin wayanda ake ɗauka za ka isko saboda bayar da za su yi su ma da sun samu wani aiki za su gudu amma yanzu tun daga firar gamman zuwa state government har local government a hito da wani tsari wanda za a albashin malamai ya zama ya fi na kowa a ma'aikata from primary school to secondary school idan an ka hito da wannan tsari wallahi tallahi to nan ne za a samu ana rushing ana da fashion kuma ana yi da gaske ga sallah aka je limami yana da yunwa ko yana da matsala ko yana da problem ya san eh, hajji yana can gida tana jira babu ce wani wala rafkan nuwa zai so akwai matsaloli wa'anda duk yadda kuma ita karanta ba ce abu ce wadda ko level na primary wadda ka son bita a kar a duba a karanta a yi researching da sauransu yanzu kuma zamanin ba da ake ciki amma za ka yi kuma malami yana yana da natsuwar da zai wannan so wannan sai mun zo gyara eh, su matsalar da ake samu ita gwamnati akwai limited resources ga gwamnati yanzu an san duk abin da yake mun san duk abin da yake shigowa jihar Zamfara mun san IGR na internal generator revenue na jihar Zamfara mun san abin da allocation ake samu amma sai ka isko saboda siyasa ita gwamnati ta ɗauki bodin na abubuwan da sun fi karfinta bangaren ilimi bangare ne wanda mu a namu ra'ayi abinda muke gani ba bangare ne wanda wai za a zo a siyasan ba a ba mutane kamar yadda ah, mai gida ya faɗa cewa a ba da dama su uwaye eh, rashin uwaye ba su ba da nasu contribution yana daga cikin abin da yasa suke rubuta sakai na kashi ko in kula yanzu idan uba ya san ba dalili ni left to me ba reason na cewa gwamnati sai ta biya waye da ni ko babu uwaye su biya ma yaran su waye da ni ko ka gani uwayen ba za su yi monitoring din su su yi karatu ba sannan uwaye ya zama akwai wani kuɗaɗe da suke contributing ga gwamnati na wani abu wanda ya shahi ilimi ka gani ba za su zama serious ba amma duka to amma shi ka zaka ga komi ka kai ɗanka kuma yana challenging profit ka kai dan ka kai ka private komi kai kake yi amma diyan amma ita public school an batta kawai sai mutane wanda ba su sayar da za su yi to ta za a ci gaba an gwan mutane suna ta buɗe private school to ta yaya na za mu zo ga wannan matsala ita ce last closing na abin nan gaskiyar magana na'am ada ka bari Allah mai yaran ka dai Allah mai inda inda bai Allah mai bai bari yi magana bari banda shi <laughs> to gaskiyar magana teaching a halin da muke ciki yanzu ya zama last option kamar yadda ya faɗa eh nima kamar shekarar jiya a kowace ta bugo man don Allah mai girma kwamishina gwamnati ce za ta ɗauki mata aiki don Allah ni ko dai karantawa a samar ko dai babu komi a samar karantawa to to tun nan kaga abun ya lalata eh nace mata gode mm. tana kara na delete waya ta ba sai ta samu waya ta ba so because the passion is not there mm-hmm. two welfare package for malamai even a jami'a level kun sani na sani kai ka sani na sani the last the last welfare package in terms of uh, salary increment was lokacin Obasanjo. har yanzu na da salary wasu jama'a ke dauka despite eh umar ya despite despite the heavy inflation rate still shi ne hands so gaskiya irin idan babu political will education will be addressable eh sai dai shi yasa muke godiya da Allah ya bamu gwamna a matsayin tsohon malami mm. domin waɗannan abubuwan da yake yi wa in just some one year and some months ne muke ganin wannan riba kamar changes because kafin ya zo din nan waye ma zai ka zaka zo kai ma gaya ma gwamnati cewa kana so a create wani eh, eh, bush allowance or had had had mene he will not listen he will not listen to you amma yanzu gashi na samu ya ce mai eh wannan yana da kyau bari kofar sun musu improve at least akwai mind into do it kuma bilal zila ila ila dan baka gyara ma malami rai ba yana iya duban ya ce maka si ce mhm. yes yes because duk abin nan muna yi ne mun sani sannan baka da bada da su ba mhm. well of course uh, welfare packages is not only a monetary form mhm. all this uh, workshop da muke kokari mu dawo da su all this sponsor for conferences mm. sai su karo ilimi eh, under a special scheme duka yana cikin welfare package mm. mutum ya hito da nca shi mm. under eh, yana karantarwar kuma a tura shi kuma ya je karatu ka gayyasa chief ga yan abubuwa da za a ɗan mashi na littafai na sarosu da menene dukkanin su wannan wurin alhamdulillah wallahi muna da ah, ƙudurin su because malaman nan babu su alamin babu malaman nan wurin so the few da muke da kafin Allah shi bamu dama mu yi recruiting domin that memo for recruitment na riga na yi shi kuma na nuna mashi ya ce in jira mashigo na shekara mashigo na shekara kuma na samu indication din cewa za mu dauka mm. domin kwanakin baya akwai hilwa kungiyar eh, mata ne sun zo eh, ya musu maganar ya ce cikin malaman za dauka ma adda mata ciki wanda suke da passion for teaching wanda suke ɗaukar son teaching as eh, last option ba mm. wannan akwai matsala da wurin amma duk wanda take da idan tunanin irin tishin ne ta alhamdulillah we do it kayan magana waye da neko shi a nasu ra'ayi a nasu ra'ayi nasu na the shocking da inda shi kujera ta bai wannan magana no, it's true. But, but ba. It's true. Because we have four national and international examinations. Akwai NAFTEF, akwai MBIS, akwai NECO, sannan akwai WAEC. Waɗannan, based on new reforms na harkar ilimi a cikin jihar Zamfara, we have written a memo to His Excellency that the state government should only shoulder only three and leave one for uwayen yara the state government will pay mbis they will pay for naftet they will pay for neco Why? idan mahaifi na so ya biya ma shi ina ga maka ban fara inda muke samu a da ministry Allah ya sai da shi because of just that just one out of three out of four an ce idan ko shi is optional because we believe cewa ne is equivalent to waye so in gwamnati za ta biya dubu a nan wurin but just to wake kashe malamai su biya a uwaye su biya irin ni waya ta ciki take da kira da irin su mutai marasa daɗi da suka da menene ba haka mu aka yi mana ba mu kuma yanzu lokacin na mu yanzu muna sha ba za mu biya ba duka irin wani abu ba su abin nan so amma quite okay wanda ya ɗauki ɗan shi ya kai makaranta so haƙƙin shi ne abin da gwamnati ta mashi zama to kari da gishiri da aka ƙara gyara to alamin to um uh, kai za ka yi last comment ga uh, hannun maganganu masu masu amfani amma dai kame in mance zan yi sake kai na da magana da shi comrade haidara ya yi ta kan wayak din uh, da neko ni banga banga dalilin da zai sa gwamnati ta dauki at the last count ina ganin na ga post ɗinka a facebook ka an biya kusan biliyan daya a miliyan 400 da wani abu mm. na kudin waya total ma muna da um, biliyan daya da miliyan 50 miliyan 400 a lokaci guda um, sai ne tunanin da ya zo min shine kuma da bayanin da kai nan an ba yara sace ansa an biya kuɗi kuma an ba su sace ansa kuma sun haɗi to me amfanin ba <laughs> na ɗaya kenan na biyu shin mi A percentage din waɗanda ke ci da waɗanda ke waɗi an biya kuɗin nan um, sai in ga ɓanna kuɗi ne mm-hmm. magana gaskiya idan za a zauna wato in za a yi gyaran ilimi wa mm. sai an runce ido sai an aje siyasa mm. kakka damu da abin da wani zai zo ya ce maka ko ka baka kyauta ba ko a siyasance menene a'a gyara kake yi kuma gyaran nan sai an runce ido um, ina tunanin idan gwamnati za ta iya sai ta yi ka a dawo da mock system lokacin mu ina ganin shekarar mu ne aka rubuta mok na karshe ah, sai a rubuta duk wanda ya ci mok gwamnati shi za ta biya mu waye shi aka tunanin shi zai iya cin waye da kai ne amma wanda bai ci ba to uwaye ne su biya mai sai ka gani duk wanda bai mai da hankali duk yaron duk mahaifin da can be tried ah. eh, bari zai sauka ba musamman eh, ta duk mahaifin da <laughs> ya ga ɗan ɗane ya kasa cin mock eh. an ce kai za ka biya mai saboda ya ƙi yin ƙoƙari makaranta gobe zai sa mishi ido ga karatun shi ba shi ba yan uwa ne na ƙasa in wani ya ji an ce in kaga gemun dan wanka ya kama da wuta shafa mana aka in wani mahaifin wani ya ji ga yadda abin da ya faru da wani shi ma zai sa mana shi ido um, ɗaya kenan biyu aka yi maganan human resources kace kana da malamai kusan guda dubu shida a secondary schools da waɗanda out of which 3 over 4 which is uh, 4,500 su ne qualified uh, to ka maganan training lack of uh, training na malamai uh, akwai kwanaki uh, mun dan taba discussion da wani ban sani ba in zan iya haɗa ka da shi um, wani aboki na ne ya yi alkawalin lokacin da ina chairman na kwamiti na mai palace cewa zai iya sa zai samo muna waɗanda za su yi training malamai kyauta ko kuma ɗan abin da za a ba su ɗan kaɗan ne abin da ɗaya za a yi musu shine a tara musu malamai a yi musu providing facilities amma shi zai yi facilitator su zo su ba malamai training kuma training mai quality idan idan idan ah, honorable commissioner yana bukata zan iya haɗa ka da shi sai ku yi discussing sai a zo a yi waɗannan wannan training din wanda shine meju meju abin da malaman muke bukata akwai wani abu da ban so in mance mun yi maganar spread na na malamai lokacin da ina chairman na kabiru amadu mai falas akwai wani malami ne a physics department nan dan eh, federal university kusa ya kira ni ya ce to ga wani abu da ke faruwa a secondary school din nan ta dan turai suna da secondary school so akwai tam eh, ba su da malamin physics gaba a lokacin ba su gaba subject ɗin physics babu malami sai lokaci guda aka samu shi yana coordinating Nigerian Institute of Physics suna yin kamar quiz competition haka sai wani yaro aka zo aka yi eh, suka yi quiz yaron ya yi performing excellently ka gane aka so shi abin da ya diba duk waɗanda ke performing makarantar kuɗi suke wannan yaron kawai ne ya yi kokari daga makarantar gwamnati sai ya bi shi ya ga wace makaranta ake wake karantar da kai physics yana ss3 abin da mutumin ya fahimta lecturer ne a fug yace abin da ya gano shine gaba ɗaya from ss1 to ss3 only term guda an ka taɓa karantar da bawan allah physics term guda cikin shekara uku ka gane an ka karantar da amma duk da haka nan ya zo ya yi wanga kokari so key problem din shine akwai rashin malamai especially cikin makarantu irin wadanda ko cikin gusau din key uh, areas babu malamai sai ga wani subject sun ma yawa to mu abin da lokacin muka yi ta kokarin proposing shine akwai uh, uh, masu teaching practice mcoe sokoto coe maru fce e. gusau gwamnati ta iya utilizing ɗinsu duk wanda zai je teaching practice sai a ɗauke shi a kai shi ƙauye ne ka gane in ba ku iya ɗaukan malamai sai a ba su ko dubu uku ko dubu hudu allowances ka gane amma ba ɗai tura su ɗai ba a sa rigorous training uh, evaluation and monitoring rigorous training uh, evaluation and monitoring sai ido ka a daga ƙafa ko kaɗan a tabbata suna zuwa suna abun nan na biyu shine akwai maka jiha tana yin rubuta ma NYSC specifically ina buƙatar deployment ɗinku should be on this or mm, the field kaza ku turo min su saboda ina so in tura su makarantu su ma a rika ba su dan allowances dubu biyar dubu shida ka gane mm. su zauna su ma a sa musu ido in mutum ya ya bayi abin da ya kamata ba shi ma a dokar mishi mataki ba wai daga can kudin ma za a baka ba da su a sa musu ido so irin waɗannan temporary solutions ne amma steps ne forward um, abu na biyu shine muna iya yin uh, the el iterative malaman nan a ɗauko su duk a yi musu jaraba <laughs> ka gane eh, a yi musu jaraba abin da muke abin <laughs> ba ban ce a kura ba ban ce a kura ba kamar yadda shi ya eh, ne waɗanda suka ci waɗanda aka tunanin tirenin ɗin da suka baƙata bai da yawa sai a tattara su nan da nan sai a tura su su yi tirenin ka gane while waɗanga temporary solutions sun suna rike da makarantu sai a tura waɗanga su je su samu training su dawo masu buƙatar dogon training su kuma in waɗanga suka dawo suka rika makaranta sai a ɗauki waɗanga a tura ban ce a kori kowa ba amma dai a san mi a capacity su ga percentage din waɗanda su ba mallaka NC e ko da gidan ba mallaka NC e ba ai ba shine quality ba kamar da shi wannan bari commissioner responding kai karshe ah, um issue din accommodation i'm sorry wanga kuma zan dan ce wani abu ban ga amfanin gwamnati ta cire akalla miliyan 600 ta gyara tsohon gwamnati house din da taka tunanin ta bari ba kamin ta sauka ta gina sabo a ce ba ta na accommodation na malamai ban ga wannan amfani ba ɗaya kenan biyu ban ga amfanin a da government lodge na duk wanda aka tunani ya tashi zamfara ya je kaduna ko wani abu lodge mahi yawancin su suna da gidajen sauri so ban ga amfani a da su a gina su to standard ba a ce ba a gina accommodation na malamai a makarantu ban ga wannan amfani ba na yadda eh gwamnati ba ta iya yin amma gwamnati idan ta yi setting priorities din ta right za ta iya setting stage ba a ce ku yi kowa a addinance ma annabi cewa abinda na hana ka shi aka ce ka bari ka ɗari bisa ɗari amma abinda aka ce ka yi daidai gwargwado su gwamnati ta yi daidai gwargwadonta amma ta yi setting priorities right so idan an ka sa priorities ko uh, donor agencies da shi honorable ke magana mai yawanci in suka zo sai sun ga mi kai mi a seriousness ɗinka mi kake lakin to idan suka zo suka isko ai ba a yi komin ba ko kuma a pilot abun gani ake ga inda aka sa kuɗi wurin gina government house kuɗi wurin tada wancan lodge wurin sai su ɗauke ba mu ma shirya ba so kuma ba za su sa kuɗin su wurin nan ba don su they are very serious about it don ga irinsu da su sa dala guda sun yi su kashe miliyan goma su dawo da dala guda daga inda an ka kai ta inda bai dace ba ka gane da su kashe ta irin haka nan ba su yafe waɗannan to idan za a yi inviting ɗinsu so sai an ga mi ga ƙasa so at the moment yanzu menene a ƙasar so ni tunani na priority is key priority is key commissioner is doing well from yadda ya muna magana gwamna yana bashi attention yana bashi kuma wannan is key don idan shugaba ya baka dama kai aiki to za ka yi achieving alert so amma still wasu priorities na shi shugaban nan sai ya dawo ya yi satin din su right in dai kamar yadda ne magana lokacin nan ce idan ana serious akan ilimi to honorable sai kun ciro ɗayan ku daga makarantun kuɗi kun dawo da su na gwamnati za mu gano da gaske kuka za mu gano kun kun ɗauki ɗanɗan talaka da ɗiyanku aji guda amma in ba haka nan ba ɗanɗan ɗiyanku sun talakawa kaga nan an samu matsala to idan kuma ɗiyanku na cikin gwamnatin nan sannan za ku ba da priority you understand haka ni nake tunani okay thank you very much eh, kasance ba na ba na ba <laughs> so yanzu na ya uh, bada temporary installations eh, eh, kuma ya kalubalance ku eh, na rashin setin priority eh dukkanin su na saurari shi let me start with these volunteers uh, da yake da abokan shi wanda za su karanta da um, malamanmu so it's good it's a welcome it's a welcome idea kuma wholeheartedly communicate to the appropriate uh, authority so that mu ga cewa are making it into a reality it will save us a lot of uh, funds uh, eh, so thank you very much for that uh, say you have talked about the spread of the teachers which uh, is lopsided in favor of this uh, mostly this area so that also like i've already said in the uh, we are working towards a direction this year early this year mu get cewa irin most of these teachers uh, will be taken to the right places in their yeah, dashi uh, he has also talked about the university students who are in the faculty of education who are doing their teaching practices wanda ya kamata a ce su ma an jawo su just to augment the existing work gap din da muke da shi ma that also is a good thing or not commissioner will do that he has also uh, advised we also consult the NYSC uh, which dama wanda suka samu suke NYSC ne a workforce din su wurin karantarwa kuma uh, in Zamfara I think most of the NYSC uh, corpus are sent for teaching the sauran wurare but uh, we'll do more we'll do more now sai kuma magana ya rufa'i treatment da ya yi kwana ya yi langoro ya ce ba shi a kura ba <laughs> eh, but in ya ce ya rufa'i treatment masan cewa kura ce kawai wanda ya ce eh, a ah, ai ya rufa'i ba kura kawai the first the first person to advise his excellency about ya rufa'i ne ne hmm. ya ce commissioner ya yi zahi zahidiya hmm. mu dai identify waɗanda are not properly hmm. uh, qualified so da mu most training amma ba mu bayan euro fa kada su ba za ba za ai is very easy wanda ke da NCE we know that it's, is just a starting point so you need to be uh, sent for further study irin wanda kuma irin he has his degree and uh, education. Yeah, education. So he needs just workshop and conferences and other things. Irin kuda once ne in the year. maybe maybe I'll key in honorable hey, eh, commissioner. Hey, eh, let me. Abunda kwara sun kai. abinda suka yi suka identify an underqualified staff i sold this idea to jan gabe unfortunately he didn't list it sai suka raba underqualified na primary into two wasu sai aka tunda muna da state college education sai aka yi creating zones kamar ka ce tsafe zone lokacin hutu sai suka yi creating a diploma and certificate courses on early child care saboda a early child care that is nursery the curriculum is unstructured mm. so anybody can be taught in the akwai fashion on how to handle the child mm. at that level sai suka yi introducing diploma and certificate courses malaman ka ne ma na college education what all you only need to do is give them Allowance. some allowances na zuwa wuraren nan sai suka ba su two years training so waɗanda sun kaci they stay waɗanda a ƙarshe an tabbatar da ba su iyawa ko dai kamar yadda shi jan gebe ya nemi proposal a yi mai musaya tunda kuɗin local government ne ake cire ana biyan malamin primary wannan da bai gyaruwa mai da shi local government ko share ya dunga yi ɗauko wani na kwarai daga can ka dawo da shi because babu dalilin da zai sa ka bashi bai iya yana kashe malamai that is one issue din nan na NYSC of course ka 45% wallahi suna relied on nysc 45% of their teaching forces amma suna identifying areas amma accommodation because nysc his problem number one is accommodation mm. if you don't have accommodation he cannot stay mm. schools no basa accommodation dole ne communities asa su su yi su da babu za su so thank you very much for that key in uh, he incidentally spoken about my station at NYSC yes and I know how they value education thank you. education is their industry Correct. that is what my principal told me Ibrahim <laughs> uh, you're not eh, don't consider Kwara as not it's just a political expression, but geographically <laughs> it's in the south. <laughs> Education is our industry here. But even there, I was only adjusted reliably relied on corpus for the community schools da suke da su da yawa everything from one community to the other akwai makaranta one community to the other akwai makaranta inshallah we'll, we'll look at that aspect uh, uh, after Europe you, you have also spoken about accommodation yes. now let me take you to, uh, through history lane lokacin da aka yi creating Zamfara state uh, we are liking in so many infrastructures especially offices accommodations Uh, and so many others sai na ga an kwangilar an kwangilar an kwangilar katangan nan inda aka yi irin bakura special service irin mai bakura let's say western priority <laughs> that's just our i yes. western priority but at the end of the day we all know dukkanin wa witness that babu taron da ake cikin zamfara sai wannan square and it served the purpose You may not know the wisdom behind renovation of the uh, government house and uh, government lodges. They all have their own external priority, which okay, now you may not know. I may not know. I'm not. I, am not. I'm not going to argue. I'm not going to argue based on that. <laughs> mm. In that, those are questions that counseling education will would be very happy. Yeah, so you are just oh, fighting for me. <laughs> Yes, You are just fighting for me. Yeah. I'm not arguing in that regard. I'm no. only saying the government will have their own priority that yes. maybe you may not understand. Yeah, understand. Uh, so it's not everything that everybody must know. Mm. Now let's come back to, you have spoken about mock examination. Mm. is part of the four items I have written to His Excellency, and He has given me approval for that. When are you starting? This year. This this this year, don't go anywhere. Don't go here. This, this 2021. This 2021, inshallah, eh, eh, because it has already been approved, and we have made it as a matter of policy to implement it. And so quality now now now now now kaga abin ke faruwa. Kaga abin ke faruwa. What we noticed at the ministry was that when a student have reached ss3 automatically yasan san kuna zaɓi mashi kudin jaraba so baya zuwa sai ya ga dama so we directed all principals to implement sai yaro ya da 75% attendance shi an magana he must have 75% attendance kafin ma ya tunanin cewa gwamnati ma ta kalle shi ta biya mashi one of these examination student of ss3 must have at least 50% or five courses uh, passes at grade level gamok. mock kafin gwamnati ta yi tarin ss2 to ss3 no at ss3 at ss3 Yeah, ss3 that is that, that it will hold inshallah it will hold inshallah it must Oh, abun da ake after second term zuwa third term eh, na ss3 eh, ai kasan ai kasan kasan extension Extension. yau yau ka gani uh, uh, i think uh, yes I, like that word extension because lokacin da muka dawa cikin classes mu zana cikin dakuna na da mu baro hostel mu da wani cikin wannan because of extension quite okay ina ga maka abin abin da muka rubuta wanda wanda ya ba mu mm. ba. mock examination a student must have five credit passes at credit level kafin ya zama qualified in addition to that 75% attendance ko kuma at least 50% of the subjects da ya yi rubuta jaraba sai ya sami su kafin abu this one is, is to make sure is to make sure the student we are paying for the a labor for all the resources being invested yawa sannan sannan wani dan addition da nake ya kamata mu ba taimakawa ne eh. okay wani a ah, kamin mu tsallaka is a critical ah, eh, aspect mu lokaci eh, critical aspect mu yi muka kai mock mm, mm. Um, abinda aka yi muna a secondary school dinmu lokacin yarima shine first subject tara muke na government science secondary school mm. so, so duk wanda ya overall per subject mm. an ba shi automatically an ba shi jam form mm. so wanda ya overall in chemistry yana da jam form wanda ya overall in physics yana da jam form so idan mu aka ɗibi select depending on the number of subjects per school uh, sai a ɗibi duk wanda ka ga ya yi overall in his search a particular subject you can tell cewa gayan can stand on his own ana iya eh, ba from eh, oh, kamin ka je jam provision for eh, jam ah. jam jam na iyayen yare sun mm. a a incentive there is no greater a there is no greater incentives than the government taking shoulder of three out of four examination ka gane ah, yanzu haidar ya ce shi to him kada ma aiko honorable commissioner honorable commissioner wato magana let's revisit that issue na mock i'm happy that wallahi hawan gwamnatin ga because i was so passionate about this program me personally i made the deputy governor with write-ups on education wanda yake luckily enough i'm happy that gwamnati ta yi bayan one of the idea na establishing examination board kuma just about four weeks back because lokacin da aka nemi a establishin din an kira ni bana nan ina niger state na iske sa din da ya sanadin haɗa ni da shi deputy governor na turo mai edict din examination board to benue because benue have the best examination board in northern nigeria now ba maganan mock ba ce domin in ka ce mock ka riga yaro ya bai ss2 ya shiga ss3 na ya faɗi mock ka ce ba za ka yi mai rijistarin ba sai dai uba ne ya bai ka bar shi on the limbo binue abinda suka yi examination board they call it qualifying test yaron ma kamin ya je ss3 dole sai yana da minimum of three credits english is compulsory okay. so that lokacin ma da ya shiga ss3 ka riga ka san neko material ne kakka bari sai ya shiga domin in ya shiga tsakiya ya samu matsala so that is a gadan na turo eh, na tura eh, abinda mudi yammanta we have said we are going to uh, establish the SSS promotion and motion SSS yes. from JSS1 up to SS2 good that has taken care of it yes. whether it's qualified examination or not because you must to yes. pass that strat you can finish your SS3 Mm. but in addition to that mm. passing promotion from exam a, move from a, SS2 to 3 daga yes. board ake yi ta ba cikin makaranta ake yin ta so it is it is NECO standard yes nan na kare na TAT e. mm. yawa um, kuma ina muna SS1 nan secondary school lokacin muna mu ajin mu dari <laughs> da wani abu dari da kusan 16 ajin mu eh. amma aka zo aka yi rigorous exam ah. aka cire kowane aji first 40 aka ce uh, duk wanda daga in kaya na 41 uh, you are promoted but you've been transferred out of the school an kai ka wata makaranta daban da ka kai da ka wuce na 50 demotion kuma transferred out of the school first 40 kawai aka bari mm. aka yi controlling uh, environment din mm. aka yi introducing rigorous e, examination practices waɗanda dole ta sa I can I can confidently say mu a set dinmu 2000 a science so we are the most successful set a makaranta. saboda an yi muna an ba mu quality education duk wata jaraba da muka rubuta standard ce ta top um, so uh, duk inda muka ce we can stand on our own so idan aka yi haka nan insha Allah muna tunanin uh, yara za su samu ilimi mai to masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci idan muka dawo <laughs> za mu shiga dawowa zango na uku na wannan tattauna a shirinmu na tirka-tirka shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bulowas har wa yau dai muna nan cikin matsalar nan ta taɓarɓarewar shanin harkar ilimi a jihar zamfara kuma bakinmu kwamishinan ma'aikatar ilimi da kanshi da kuma tsohon darakta a alhaji sama'ila mudi tsafe akwai shugaban kungiyar majalisar matasan arewa ta ƙasa reshen jihar zamfara ny manar haidar kaura da kuma dr aminu tsafe shugaban kungiyar zamfara cycle allah ya taimake ka mun yi magana human resource su malaman mu yi magana generally matsalar ta ilimi da inda ta tsiru da inda take yanzu mu dawo ga ainihin ginshiki wato ainihin shi shugabanci na ma'aikatar ilimin kafata in mun ce ma'aikatar ilimin daga ministry har zuwa ofishin principal ko headmaster education administration wai kamin mu mu ce malaman nan suna da matsala kaza ba su iya kaza sun kasa kaza ko kuma an biya ma ɗalibai kaza sun yi kaza ko sun kasa yin kaza shin mu manajas din na ilimi idan aka ce ka aza su gaske a jihar zamfara kai a ina za ka aza su to alhamdulillah ehm, tambaya ce mai sarƙaƙiya mai ɗan nauyi <laughs> amma zan baka kamar ni abin da gana mai ɗan a lokacin da na samu kaina ta ilimi mm. ta jihar zamfara tsakanin da allah da rato shi na dokona suke bacci suke yi mafi akasarin su ma ba su ma san darajar ofisinsu ba ba su ma san darajar ofisinsu ba yau da gobe suka fahimci ainihin mai gama wannan gwamnati ke nufi da harkar ilimi suka tashi da bacci suka farfado da bacci hatta kai ga yau dinan nake maka magana muna cikin januwari 2021 mai girma minister of state na education barista ciko emeka ya zo zamfara ya ma gwamna albishir da irin yadda harka ilimi ta ingantu ta hau turba ta girma ta uh, ci gaba cikin jihar zamfara har ya ba shi misali da national common interest examination wanda zamfara takan ɗauko na 36-37 inda wacce tsohon ta wuce yau ga yanzu zamfara ta ɗauko na goma sha hudu cikin najeriya da wada wadda ke ba taɓa haka nan ba wannan ya yi magana ne gaban duniya gaban media gaban kowa kowa wani ce yi sannan ya ce zamfara ita ce first in the northern state the national common interest examinations mm. wanda yake irin ba taɓa samun wannan abu ba mai girma gwamna minista na tambaye shi ina ka samo wannan team na education mai girma gwamna cikin maganin su da yake yi ya yabi daraktocin ma'aikatar ilimi bai taɓa eh, yaban waɗansu ma'aikatu ba ko daraktocin wata ma'aikata sai na ilimi gaban duniya gaban kowa yi ya ce kafin zuwan kwamishina bacci suke yi amma daraktocin suna aiki domin kwamishina bai isa wannan eh, ci gaba shi kadai eh, ciyama na bai bai ce wannan abin ya a teamwork hmm. sannan many of them have confessed cewa zuwan kwamishina ya sa sun fuskanci aikin da aka dauke shi. kashi wanda ke da kafin lokacin ba gaba ne not only them process din da ke gashi na outgoing executive secretary ta mass education board ta faɗi gaban mai martaba sarkin zamfara anka cewa kafin zuwan commissioner wala ba ci suke basu aikin da suke ba amma commissioner ya sa sun mike bisa da su so same thing The principal president na zamfara gaba daya dukkanin suna yi somanin ɗinsu uh, UBE Training Center. For the first time ba taɓa kalmar cikin zamfara. I run the riot act for them. Sannan kuma hanya mai kyau idan ka yi aiki ga uh, ci gaban da za ka samu ga kuma mutum shi zai karu. And alhamdulillah sun ce ba su taɓa samu wannan abu ba. Shi yasa yanzu nan nake maka magana. suna magana turu da leadership na ankof na zamfara hmm. cewa duk principal da aka samu wanting to sai shi shi ya so domin kwamishina ya sa su on um, rolling stone an sa su on the pedestal na sustainable uh, uh, implementation na policy da ilmi uh, a cikin zamfara da programs therefore duk wanda uh, aka samu da matsala shi ya so ba don ba a nuna mashi alƙibla ba amma da dani cana wanda da ba haka da yake ba so alhamdulillah i will now tell you confidently ma'aikata na musamman daratoci a ma'aikatar ilimi ta jihar zamfara wallahi sun farfaro da bacci a can da suna dan dauka da wasa-wasa kuma na yi gaya masu cewa irin wanda bai ba zai wajen da shi kuma sun gani na yi wajen da guda biyu da ya fi kowa ya miƙe domin ka cire principal bi directors bi eh, of course to idan baka aiki bai ya fara daga you have to work shi yasa nake gaya masu irin principal ɗin na elements da ake daukowa da wani place su yi mako aiki ne kamata ba so alhamdulillah they are working now implementation na uh, policy na education da programs na education suna shi successfully to the best of their ability wallahi ina shaida maka har ranar sunday ina aiki kama suna fitowa sannan su za su kai maka biyar shida a cikin ofis yadda kasa su ne kwamishinan wanda ke da baka da wani wani zai shigo karfe 11 ko 12 karfe 1 ka hata wani mai kwana uku bai dawo ba yanzu it's not like that so i will now tell you back to your answer they are working very well now. Ana Sama'ila, ah, idan ka eh, dubi tsarin ministry eh, eh. a sadda ana aiki ba ba daga baya bayan nan da abin lalace ba. A duniya da kusa da muna karatu da an ce ga principal na burge kama yake hmm. sutura shi za ka ga ya hita daban amma yanzu wallahi wani kana ya wucewa kai mai elbow baka san principal ba. so wai me ya lalata abin nan sannan daraktocin nan ma sai ka je yanzu ka isko darakta kana neman data na zan iya tuna lokacin gwamnatin lokacin da kabiru marafa ya taba dauke ke a principal din nan ta muka zo mun ce da wata data wallahi tallahi department na planning research and statistics na rantsi da Allah suka ce babu ta muka koma neman wata babu so muna mamakin level na lalacewa ka taimaka ta ilimi babu data I to ya aka planning education ba data okay very good i think that problem is almost over Thank you. the aims of the ministry is taking care of that kowane information kake hmm. nema yanzu aims of the ministry tana iya kashi. that i can vouch on that hmm. but one major problem da muke da shi on the directors like he rightly pointed out wato wallahi akwai ma'aikata waɗanda suke aiki tukuru kuma ba wai don ina tsohon director ba na ritaya maybe commissioner yanzu ya fara zuwa mitin na northwest ya fara zuwa mitin na federation ga baki daya wasu daga cikin daraktoci wallahi in mun je a northwest despite the fact that moral din mai slow wallahi wasu muke masu aikinsu a irin wannan strategic plan din ban samu faɗi jihohin jihohin da ake ganin develop we have directors waɗanda suke masu aikinsu in muka je can gare mu suke relying but along the line everywhere that babban matsalar da minister of education ta samu wasu directors din prostatus ta sun yi men ministry sana abin da ake ciki maimakon a senior director from the minister of education in ya taso in zai je su beb duk daraktan da auren ya tashi ce mai ranka ba ranka na banza ba ya san ya hishi sanin abu to reverse the case, some of the directors, not all, there are still very hardworking directors in the Ministry of Education, but some of the directors, directors ɗin farasata sun yi su. that is a problem. Which of course like kamar yadda commissioner ya ce in kana neman gyaran matsala dole a hankali za ka gyara ta. Issue of principles mun riga mun wuce wancan layi saboda mun kawo magana siyasa da sauransu. To gyaran da nake son ɗaya daga ciki yayi. Duk principal ɗin da bai zama makaranta ta yi ya gane garin ne ya mai ƙauye to don allah a canza shi na je bayan gurusu ya sunan ƙauyen nan da za ka shiga nasara bukulu ina tsafe na je monitoring exam ta neku ko da 8 sati ta yi ina nasara kulubil examination officer bai wurin principal bai wurin kuma za a jaraba wai za a jaraba da na tambaya ina exam officer tukuna because he's the first person I should ask ko ba principal Rake te mai saboda an yi ruwa eh, yana guru su ce wacce irin magana banza ce idan har zan taso daga tsaye akwai excuse dan gurusu wanda in ya kuwa ana ji na tsarawa a ce bai wurin now some principals are not in their duty post dai suke wani yana da 80 kilometers more than 100 kilometers ya yi karhin ƙauyen to tun da ka yi karhin ƙauyen ka ba aikin babu dalilin da zai sa principal bai zama makaranta ta ka zo za a yi english key subject wallahi ka iske makaranta ba principal wai sai exam officer an ka baka shi so we need to really check training and retraining of course doesn't involve only teachers su educational administrators administrators in in babu aikace-aikace da sauransu in babu zama i'm happy that uh, of course uh, uh one of the good sides i could recall of the last government uh, office of the head of service suka kira a subet training center suka yi training not just one week Oba, former head of service will tell you the revealing aspect. A director, wallahi bai iya rubuta me. <laughs> Now, uh, of course, to know, I'm a current eh, eh. ba a karanto memo a makaranta. So it's on the job training. Uh, I think, uh, I think, uh, yes. I think uh, Woody is. Yes. Uh, he has said all the useful points he want to say. <laughs> Why I'm saying the, why, why I'm saying this is because <laughs> eh, eh, Commissioner ya ga an fara shiga ciki ana No, ah, ba haka bane, ba haka bane. Eh. He is now going back to what I've already said. Yes. Na same su da irin wannan matsala din nan. Kuma is true some of the directors from the saying he yi wadansu na ministry. Quite okay da na samu the matsala din nan. But go now and see. I, I bana so mako bana notice. Just mm. find any time go to Minister of Education and see for yourself. I abu da ce ma kenan. Somebody uh, wrote a memo for me to pass to the governor. I used to ask, what nomination now? I will call Pamsek, uh, uh, Elijah Haruna Salo. Mm. He just shake head. But you go now and see. Even the newly, newly appointed, appointed directors can do very well. So Abone Kefadi is true mm. in the past. Mm. But presently, wallahi, to be fair to them, they are working very very in fact my satisfaction shi yasa ka ga yanzu ma ka ji ni quiet because the principals are working the directors are, uh, are working if you could recall if you could recall mm. similar thing happened the day I held meeting with the principals uh, I removed two principals instantly on the basis of the report that Angie su they were not around Anajaraba. I didn't even wait for any administrative. I moved them. We are moving to the last. Uh, uh, so okay, thank you very much for, for reflecting on uh, the, the situation before and now. To yanzu me zaka ce game da matsalar shugabanci na ma'aikatar ilimi ka fata? To alhamdulillah. su Dama mun sha faɗa irin wannan cewa idan dai gwamnati is serious to ma'aikatanta dole a inganta. Na farko a inganta tsarin aikin gwamnati don akwai taɓarɓarewa kwarai da gaske kama abin da ya fara da structure inda su offices nasu don za ka ji kunya idan kai na zuwa wasu jihohi ka zo jihar zamfara aka ce ga secretariat tamu ka shiga offices abin ba kyau za a ga duk ga yana shi ginan ta yi collapsing abubuwan da a ciki sun lalace ba inganci the whole director sai ka ga teburin shi kamar ana sai da rake ga wannan ba karamin cin mutunci ne ba za su samu abun nan ba na jin daɗi na cewa ya zauna shi yasa ga most of them ba za su damu su zo aiki ba ko irin haka amma wanda ya san office din shi is as good as gidan shi ko kuma ya gidan shi wallahi you run to his office zai zo ya yi aiki to wannan sai an inganta wannan akwai abubuwa da dama sannan ko wajen motivation na na, na, na inganta abubuwan uh, walwalarsu duka abubuwan na an san ba za ka isko yanzu ko toilet ko toilet yadda za a gyara toilet wannan ma'aikata ma ba babu wannan ko akwai wannan provision dai ba a yi so ina abubuwa su ne gwamnati ya kamata ta bada priority so tangwar shi mai girma commissioner himin business mm. to bisa tsarin da ya ɗauka maka shi duk da siyasa ce ake yi yanzu to wannan muna ganin ba karama don ni ba yanzu da ya zo ba ga bayanin da muke samu muna ganin cewa kamar kawai shi yana yin abubuwa ba bisa amma bisa bayani alhamdulillah wanda ce zai zo ce to eh. akai commissioner na hoba layi ba muke shi <laughs> eh, so to amma yanzu amma wannan ce NGO ne to fara da wanda zo alhamdulillah na mai kyakkyawa fahimta yanzu na fahimci cewa shi tsakanin da Allah yana so ya bada tashi gudunmawa abun koya ne gare shi a matsayi ne na doctor kuma ya fito daga dan fodiyo inda yake gani akwai tarbiyya ta aiki da sauransu to kuma wannan jiha ce to yana so ya bada ya kunne ya kunne duk abin da za a cewa akwai key incentive guda da nake son commissioner ya liyazin da establishment a gyara okay it has been a major problem uh, mm. dsa na zamfara is the poorest in the federation kana senior director on grade level 16 za ka yi taya dubu goma ne kudin ka duk inda ka je ko kaduna za ka yanzu mm. the least hotel mai security lalace ka shiga dubu bakwai zuwa dubu goma to ka tura shi mm. abuja three nights ka ba shi dubu talatin ya je wurin nan dubu talatin hmm. wace hotel zai kwana tukuna kaga hmm. dole ya je hotel ɗin short time hmm. ta dubu biyar ko dubu shida wadda ba security so gaskiya our dsa is one of the worst in the federation na san na yi ta kira ga 'yan establishment kila wasu su suna ganin kila famunan eh, sakatarora da kwamishinona saboda ba su cikin wannan type of dsa political dsa an gare su babba shi yasa kila ba su damu da ma'aikata ba an ki hada ma gwamna ma ya san cewa akwai matsala so in dai har za a tura shi waje kuma ana son ya yi representing jiha very well hmm. to ka na san of course lokacin da muna subeb before i join the ministry wallahi yan suweb da ya kamata su zama manyan wallahi gare mu suke roko su in suka je sharin daki suke mutum hudu cikin daki ministry yan eh, ministry mu ko yan suweb muna mutum guda mu cikin daki so kaga so dole sai bari aminu ya magana ban san gaskiyar mu da yake magana sai yanzu eh no no no ba sai yes ten sa eh, ba sai ba sai gaske magana ba amma ni na san cewa my former permanent secretary Alhaji Haruna Sallau da MNI kan da ya bar ministry din nan ai mun yi tafiya da director Adibedi na we spent two two days a Abuja kuma na ga abin da aka bashi din nan kusan 50 or 60 to ban sani ba ko to ba DSA ya bashi ba to ban sani ban sani ba eh, saboda ah, a ba DSA ya bashi ba tabbas commissioner eh, eh, wada mu kowa wannan an ce ga makaranta an ru an ce ina ganin ko a fazu dan wani tagagi da shi i strongly criticize him for that and kuma lokacin i can confidently say we misunderstood him amma yanzu ah, mun fahimce shi mun kuma fahimci inda ya nufa kuma he has our support za mu ci gaba da encouraging din shi kuma za mu ci gaba da karfafa mishi gwiwa insha Allah because he need the um, external support is good dai kenan na biyu uh, kamar ma'aikata ake magana directoci da sauransu um, gaba ɗai abun ba na ministry of education yes, the whole it, is, it is the whole civil service ba mu da system of civil service gaba yau in ka ce aje file ka rubuta memo ka aza ga file sai ka rinka bin shi maimakon naturally file din nan kowa ya san aikin shi ya tahi da kai ne kana zaune za a kira ka a ce maka file ɗinka abun da ka rubuta ya zama ready a sai ka tashi ka yi ta bin shi kila along the line ma sai ka ɗan tan ka ga corruption isa eh, ka ya taba ba wani misali ya ce ya yi kwamishina a sakkwato yana ma'aika yana darakta fana zai ce wallahi har mutumin na gama kwamishina bai taba gani ne ba mhm. ido da ido shekara biyu ya ce bai taba gani ne da ido ne saboda saboda aiki yana tafiya so so kamar yadda muka ce babu gwamnatin da za ta iya succeeding without efficient civil service so saboda haka duk da suna bakin kokarin su i am encouraging uh, honorable commissioner da kuma uh, head of service a rika ba ma'aikatan nan constant training kuma a sa su kowa ya tashi ya yi aikin shi yadda ya kamata in ka saki file ba sai ka ji shi ba mm. kana nan zaune za a je a din shi ya dawo na ɗaya kenan na biyu a kamar muna da matsaloli na data most of our civil servants ba su san data ba mm. mi ya data take kuma kasan planning bai yiwa babu data babu statistics so who, who ever fails to plan plans to fail and you cannot plan baka da data so mafi yawancin ma'aikatan nan ba su da information na yadda data din ministrin su take da sauransu so abinda nake suggesting shine a yi kokari a yi improving offices na statistics ah, idan aka yi improving ɗinsu kuma a yi digitization na data a yi putin ɗinta online yadda da duk wanda ya tashi ko ka mace ai kwakwalwa ba ba kwamfuta bace da ka rubuta ka ce dauko kuma shi kwamishina zai huta ana kira ana neman kaza no MS data ta zafara is online so MS data is online shi abunda yanzu a eh, haka yanzu is online to abunda shi eh, eh, finally finally wani uh, irin wannan data din mm. ita ke encouraging planning ka kamar yanzu mun ta magana uh, rashin uh, enough malamai mm. rashin enough classrooms misali abin da na so in tambayi kwamishina kila kamar lokaci ba zai ba da dama ba shine um, ɗalibai nawa gare shi yanzu ɗalibai nawa yake samu ƙari bisa ga waɗanda yake samu duk shekara so in the next five years ɗalibai nawa yake tunanin ya samu wani irin provision an kai musu in terms of infrastructure daga yanzu zuwa wannan shekara biyar din ka gane irin so in babu wannan data ba za ka yi wannan yawa eh, eh, so ga kuma issue din better education service delivery uh, e, so waɗanda su ma suna helping enrolling yaran su ma wani how many children suka enroll na so mu yi wannan maganganu amma it appears kamar babu lokaci maybe zan sami commissioner one on one mu dai maganganu sannan mu kodan ba ko mu sake reconvene for this station no no issue na education I will still abu na karshe da zan yi magana shine shin ni a matsayin makarantun da aka rufe saboda security za a sake bude su ko ko me ke faruwa in za a bude su yaushe ya plan din yake thank you so let me briefly mu je last abun eh, private schools eh eh kaman eh, duk da wanda yake faɗi hmm. suna da alaka da reality on the ground kowa san wannan ba sai so let me come to na schools da aka rufe guda goma seven boarding schools uh, three day schools wanda yana alaka da abin da ya faru a san eh, school kara hmm. wannan makarantun halin yanzu unless muka samu cewa security have normalized gona iri na wani recording wani recording in ka lura yanzu yare mu za su dawo makaranta yau da waɗansu kuma gobe yan desu amma su ba sa shi wanda su da su we need to be sure that irin security have normalized wannan boundary din the boundaries in kaduna uh, katsina da part of sokoto idan muka samu wannan ah, eh, eh, tabbaci they will, will uh, uh, call them and then the ministry will see how we can organize even special special uh, lessons um, uh, not lesson even the, because their station has been affected yes. how we can reconstruct the station for them so that they will not miss completely what they have missed One closure Okay, we calculate the number of days Just yasa getting. Ah, idan asus nan ba suka je yajin aiki na san da ana biyan su albashin su because they can arrange and reconstruct the station to suit na kwanakin da aka lalata as against medical doctors you cannot bring dead body da mutu da wani da mashi ba za ka bana you but malamai they can reconstruct the whole semester emergency emergency so that they can so that everything that's supposed to be taught and that semester can be still Uh, be taught uh, notion square comedy so the same thing za mu yi uh, that is just the answer for you to Allah taimake ga muna gaba ta karshe maganar makarantun nan private schools na san wannan tasha ita tasha ta farko ana naɗa ka da ka fara wannan pronouncement cewa ba don corona ba cap da ka yi license na na private school sama ga 300 da akwai yana ji mun yi labarin mm-hmm. kuma it generated a lot of uh, issues ka ba da hujjojinka a lokacin na cewa unit to even know criteria da an bi wajen hmm. ba wasu makarantu license we operating as private school hmm. yanzu ba mu san wai me yawan private schools as at now hmm. da kake commissioner sannan kuma yanzu me stake ɗinka matsalolin private school dai kowa zai iya budewa at any time sannan mun dai sanya da suke ba magana quality ma babu amma still mutane sun yi zama confident cikin anguwa kawai a bude shago hudu ko biyar makaranta ko mutane su kai k'a kaga mini su losing confidence ga public system din kuma eh. akwai babban abu da wani ya ce Allah mu tambaya mahi yawancin educational managers din administrators din za ga owners ne na private schools eh, so ta ina za su promoting the opposite system da suke promoting let me go back to Alamin. I had not wanted to answer the question because I not answering shi na wurin before I answer you. Mm. Administrators din education kuma sai kaga suna samun private schools hmm. ko kuma idan suna private school is true because there is no non law that tana su su yi wani abu but judging by me ana ma da muku magana dana hmm. he was in public school nan uh, GTC so my first two daughters Nusaiba and Nabila duka suna public school ne so because I have confidence the boarding school are transforming I mean, the public schools are transforming. So therefore, so kind of confident the system in that the system, the, the system is on a track, sustainable then, track of uh, transformation yeah. for better, for better. Ni na sa abu da muka akalu, a Kano, kuma idan Allah ya taimake mu muka implementing din this year, kowa zai ga amfanin irin cewa yes public school and the public education sector is reawakening from the deep slumber da muka same shi a can da so i have no uh, any mixed feeling idan zan ce da ta nas meridian ka cikin any of these public schools so what are you doing to control these public, uh, private schools thank you very much the question you ask especially quality the question you ask ne how many private schools muke da a cikin jihar zamfara hmm. till today babu mai exact number but my private uh, school department is working on that statistic as of okay, kuna department na private schools. Exactly, uh, it has been upgraded to department from the from the, the committee. Uh, no, no, duk wuce wannan level yanzu. Uh, oh, the last figure I saw was about 500. private schools eh, a private school a, eh, nursery uh, sorry look a, at the primary the everything more than I, two in more than two thousand. in uh, so uh, we have about 500 plus in the, uh, in the in the, in the state oh. So, regulation issue, of course, is not uh, an easy an easy issue because they have a forum of uh, they call it in Ghanaian NAPS, National Association of uh, Private School Proprietors. Proprietors. Mm. Da kuma uh, they are members of those two boards. So they used to come to my office from time to time mm. uh, to uh, ask for clarification. It's, it's very yes, understandable. Uh, eh, yeah, so through him through him we come to understand irin this school da suke da budawa akai-akai su ma abu na damus sannan eh, eh, sannan even today even today while you are calling me akwai wasu proprietors guda biyar da suka zo wurina complaining bitterly irin some of their students have been removed from their school kuma suna wayan in hundreds of thousands an jan kai su makarantun da irin ana ansar 2,000 naira 3,000 naira a school fees as against sunan su da suke ansar 15,000 sun uwayen sun tara kuɗi kuma sun kwashe yaran so that is to tell you the proliferation of this private school is going out of hand but alhamdulillah the minister of education is not sleeping on that we already have a draft bill at the minister of justice that will empower but legally the Minister of Education to regulate their conducts to supervise their activities, to supervise everything from their establishment to the issue of temporary and permanent license to them. <coughs> this, this, this we have already, one of the draft almost zai added a number in numbers na House of Assembly. and there's za a kai musu to look at it and then possibly uh, pass it into uh, a law. making the uh, so yanzu ma you are not certain cewa abinda suke is in eh. line with educational objective na ministry babu shi babu shi babu shi this the reason why we are doing what we are doing sannan so in that bill we have specified a lot of conditions that must be met before a school is being allowed to operate in cikin zamfara in line with the national uh, policy on, on education Minimum, two sometime in april I had an interview in this uh, this seminar. I told you in the mention Corona, mention Corona, I will have pro- I will revoke all the alliances. All the alliances. I have done that. You have done I have done that. I have done that. It will be implemented this week, inshallah. Every school in private, the, the Kishkinsha Zampara, their license is revoked. So that's what I would They have to come and apply. and we will send a task force joined with uh, uh, security personnel, the, the, uh, the directors from the zonal and the ministry and other stakeholders, SBMC and the rest, to visit each and every school. Because based on national minimum standard for establishing school, online there is not more than six schools that have qualified. Private schools? Yes. over 500? Yes. So we cannot find six. that have qualified. Even the even the Sabo the Adnan Garinku. Have not qualified. Let's go. Let's go. Let's go. So da da we allowed Abel, Jik and Harry to come to Zampara mm. and convert his warehouse mm. into school. Into school. He converts his stores into school. Mm. He, he changed his house Uh, close the bathroom, make it into uh, headmaster's office and dress and dress and say this is a private school. Long ago, that is the practice. But alhamdulillah, now the Ministry of Education is uh, doing something about it. Yes. Many of these schools will be shown the way out. It will wannan zai taimaka mutane su It is not compulsory that you eh, must own a private school. Yes. If, you cannot, <laughs> if you cannot meet the standard. Yes. This is the new policy from the Minister of Education. If you want to do please then fulfill at least 50% of this, the criteria. percent at least 50%, so that we can be a bit liberal, so that we can allow the smaller one to grow. Mm. But you must uh, fulfill these conditions. These conditions have been specified in the bill, uh, the, the, proposed bill we're sending to, uh, to the House Assembly. It has been specified clearly, in line with the federal government's uh, minimum standard for establishing schools all across the country. So there's nothing illegal about what we're doing, and uh, inshallah, you find the ministry will be able to implement it. I have not, not finished. Yes. of Education is going to be enlisted among the revenue generating ministry. Yes. Now, long ago, long ago, it's supposed to be supposed to be so. It's supposed to be so. So we have to generate revenue for the state the IGR of the state is very low. Uh, Hydra have already mentioned that long ago. Which, which, which, which, which ah, private no, private schools. Private school. Now, how can you now, how, now how can you how can you say a license is offered at the rate of thirty thousand naira, and some schools are charging as high as twenty thousand, thirty thousand for uh, child, but the license is being issued to them at the rate of thirty thousand naira forever. Now, this is what I meant. I have discussed this with Hechi at, in Abuja. We have discussed it. We have cleaned everything. We have, the deal has been sealed. So, but uh, but I'm starting. Forever, they, yes. Yes, it's not even renewed. Ah, ah, percentage ma na enin Look. Ah, ah, uh, no. No, uh, No, assalamu alaikum. To rabbukum. Uh, let me come in here. To Now, two ways. Number one, I could recall vividly when I was education secretary in Nangosom. muna organizing quiz muna organizing debate da in conjunction da wani union i don't know yanzu kila ya mutu guso progressive union hmm. wanda yake a lokacin muna cikin gyaran public institutions hmm. so much so that a debate da quiz da debate in nan an zo an yi ga gidan rediyo an gani an yi ga television an gani public schools na buge private schools a guso so if you are doing that hmm. ka sa malaman on the job suna yi uwaye suna gani a talabijin suna gani a gidan rediyo soso private school da soso public school ɗiyan sun haɗu sun yi tattauna ɗiyan public school sun ci sai ka ce ma uban ya ja ya ɗan ɗan ba sai ka ce ya ja ya ɗan that is one aspect the second aspect on that issue of private school schools I wish of course like I said uh, uh, ya sunan shi wanda ne magana yanzu shugaban su kongomi is very understanding kuma akwai wata workshop da ni da shi mun kaje a wadda unicef ta organizing a kano on the issue of private schools I wish you will share the materials with you kamin ku zo da ku yi panelizing trap law now the issue is like you said babu inda constitution ya hana ya uba ya fashuyin in kana magana gyara to sai ka gyara constitution sannan ita ja. in tana magana ta setting standard to it needs to set standard itself wara shi yasa tun warko in ka tuna na ce in gyaran za mu yi summit din na gaskiya a zauna a haɗa ma juna gaskiya wasu secondary schools din mu sai mori su akwai senior secondary school a block of three classrooms is a senior secondary school ba lab ba komi kuma suna chemistry suna physics suna biology <laughs> in zamfara now like commissioner rightly pointed out they are feed they are feeding centers yawanci an bude mm. shi yasa ai of course there are a lot of issues there ya kamata illa dai i like that word da kace we need to set our priorities right mm. kullum abun da muke faɗi mu education managers kada mu suggesting savings kuma mu ji ana kashe su wurin da ba na ilimi ba mm. yanzu misali some of these day schools in ka be huge bill din huge bill din da gwamnati take kashewa ga ilimi is not really ilimi it's what we call accidental to education ka kashe kuɗi ga feeding of course is the cost of ka raba da ne dole ka feeding din shi amma feeding per se is not education You understand what I mean? Yeah. And therefore, 70% of what we spend in are on accidental to education. Mm. So, ba laihi ne in gwamnati ba ta da kuɗi ta ce day schools duka mun soke feeding ana ma wa yana cin da ɗinsu eh yi wannan sama so amma amma the issue is that we need to tell uh, su kama private schools of course when we horko tax force ministry ta sa muna cikin committee of course I, I appreciate the problem the commissioner is facing mun san lokacin da muka fara gusau wannan tax force din da muka dunga kulle private schools up to ssg has to intervene a kira famsec lokacin permanent secretariat were the acting commissioners lokacin shehi they were acting commissioners we know yanda uh, uh, mahora ya sha wahala lauli mahora kan wannan kwamitin namu wanwe saboda mun ce let me not even mention ne mun iske makarantar da private school yana abusing yan mata ma office ya sa labule da sauransu we close that school in kasan politics inda aka bi a buɗe wannan makaranta hankalinka zai tashi wani matiyaci so of course i like that draft law but maybe kamar yadda na ce kongomi tell him waɗannan documents na private schools wanda muka je kano let him give you study them they will help in drawing it the, the draft bill no, so that then i add in weight so that kada a je a yi wasu abubuwan da kai ka ce wagga makaranta private bai te setting standard ba amma ga public school ɗinka can ka batta tana wayar da ne ko is by far lower than wannan da kai karbe karhe don why na say because babu access yanzu misali gusau wanda yake dole sai an zauna an faɗa mu juna gaskiya my experience as years na gusau duk inda guso ta expand in ka ba wajen nan eh, wurin mamuda me ake kira shi unguwar mamuda ake kira unguwar dalatu duk inda so ta expanding babu public primary school gaskiya nan tsallaken ga wajen city king clinic akwai provision for even recreational centers amma wasu daga cikin yan lan sayarwa suke yi so ko su bai na son ta gina primary dan ita su bai ba ta sayan hili hili ake bata to yanzu ka je duk sabbin wuraren ga inda babu duk ba su da babu public su ko guda to ka ce za ka rushe. Eh, private into ina ka ba ɗan eh, su modi modi modi modi you have you have spoken very well bari su sami obra kai eh, let me just say something here uh, akwai uh, based consultant that once advised me yes. commissioner you're not supposed to be renovating or adding more classes yes. in the already existing school open up go and build another one elsewhere yes. so that you can decongest this one which is very true and this is what Isali is saying uh, hali yanzu dai kamar na ministry of education hmm. yanzu we have established eh, eh, eh, two schools hmm. two school that ita to da babu a wurin da hmm, akwai wata a cakar alhamdulahi wadda ka kaddamar din nan da ake dama cakar akwai primary ta lalace ke 28 classrooms muke da zuwa na samu an yi 4 classes kuma sai fara gwamnati turu sdg kuma ta zo ta yi 24 classes na ko senior school school ya ka take nan wanda shi ya da aka yi ta eh, eh, na go to an gwamnan nan wurin hayan hmm. gulbi because most of their students sai su tsalako gulbi su zo dan turai hmm. so wasu lokuta gulbin ya kawo ba su iya tsalakowa makarantar su ta lalace dan na san akwai makarantar babu ta babu ta babu ta babu ta babu ta so sun yi group over 60 hmm. of them suka zo minister of education and alhamdulillah i I, I, I, didn't wait for the government to do something, uh, isn't it on money? So I brought three stakeholders, mm. CSDP, uh, SUBEC, mm. and the Minister of Education. Yes. Makabiya Kanta Good, yes. Eh, so good. I, mm. so, this is what we are trying to do for new areas. Yeah, no. Especially retreat in Makai, Akano. Akano. We plan to establish more schools. Good. has been met. Mm. for the uh, resolution in, the budget, in, in, in, the budget. So that uh, fair, inshallah, will be taken care of because mm -hmm. nan uh, barakallahu na barakallahu ba so now private school kana magana ko eh, to a ah, ina da magana to bike ki when the abinda alhamdulillah na ji dadin shi eh, steps in da shi commissioner ya ce suna kan dauka mm. mm. dan ni ina gefen abin da yasa ake ta buɗe private school wato akwai sauki kwarai da gaske ko da wurin biyan ah, abin nan kaji according to commissioner license ko da biyan 30,000 ka kowa zai iya kun yanzu ka ga misali <laughs> eh misali irin wannan tsari ga sai mun da gida na sai kawai ya ce bra 30000 sai ka yi imagine ka ko ka ga wannan shi yasa jihar Zamfara mun kasa samun IGR wanda ya taka kara kara saboda za ka isko ana ta buɗe abubuwa firi ba zai yi gwamnati in ba najeriya ba duk duniya ba inda ake runin gama haka su mutanen najeriya za ka isko mutane ne kawai wanda muka son banza kawai mu ta samu komi banza kuma muna son rizon mai kyau so dole sai mai haƙuri ishu eh, na yadda ake runin gama dole abu ne wanda sai fa an haɗa kai gaba ɗaya dole a zo ba zai yi private school din nan ba yadda ake ba su dama suna biyan 30,000 ni ina ma cikin da opinion na cewa after sun biya wannan lasa zama duk shekara akwai abin da za su kawo idan an kai wannan tursasa kasan ba ka da karfi wala ba za ka buɗa ba za ka ga sun rage ba a kore ka directly ba amma kai da kanka za ka kore kanka amma arha ta sa kama shago uku kawai kai claim wai primary school kai inda na babu neman kudi ba da ka samu na kawai na na fa abin nan shi kenan an abin nan abin nan abin nan ke ke faruwa yanzu ko na gidana akwai wani kuna ina waye gari kuna da ka rubuta wani something makaranta ina ta mamaki ko dai ko dai ko dai commissioner kwasa kwata ne hmm? eh, ina ya kamata ka ji tunanin cewa akwai commissioner cikin kwararon nan ba da nama commissioner ilimi kuma muna cikin regulating irin uh, hmm. uh, private school kuna na waye gari kuna da shi ma a rubuta ko me academy ko islam kaza kaza waye private school ne ana nan sai gashi an kawo mana eh, irin katon katon katon na ci a kuma da suna gode da amurka kawo ana shi shi gidan nan da hmm. uh, common assessor school in ka shirya da shi kana in baka to abin da dama da rufe da shi mm. shine shi honorable commissioner kamar yadda ya dauko you shall keep it off tunda idan kana da kyakkyawan niyya no amount of pressure ko wani intimidation wallahi da zai abin nan ka zaka samu protection daga ubangiji kuma al'umma ko bayan ka sauka in ma ba su fahimta ba a yanzu za su ga amfanin jajircewa ka kuma abin da kake yi to za ka samu taimako na ubangiji ka yi kokari ka yi satin wani record wanda al'ummar jihar zamfara za su yi appreciating ɗinka kuma za a yi celebrating ɗinka nan gaba cewa ka zo don ba wani matsala da muke da ita a jihar zamfara da ta kai ilimi mm. ilimin nan mu ga namu abin da muke gani ana denying ɗin mu ilimi ne don ɗaya a ƙauyantar da mu a wawatar da mu a ci amana mu a rinka ɗora muna abubuwan da ba musu to haka muka ɗauka so amma with the people Eh, irin kada suka zo suna da wannan kuduri to zai sa mutane su fahimci cewa su je makaranta kuma su fahimci balu na shi ilimi Allah ya taimake to alamin to um, uh, private school sai mu commissioner an an yi maganganu kuma an an akwai ci gaba sosai wallahi sosai i appreciate that um, to maganar da ya ta maganar licenses da uh, ya yi revoking hmm. uh, na yaba maka don ba karmi abu bane yaki ne yaki ne babba uh, sai mutum ya daure mm-hmm. um, so lokacin da muka gan shi yana energetic mm. eh, farko to ya kifin ya sustaining wannan abu kuma abu ya yaba ne mm. um, sai dai kamar yadda lokacin da kace idan akwai conditions da kuka samu su in sun cika ko da kashi hamsin ne bisa dari uh, za ku iya ba su license ni dai left to me kashi hamsin bisa dari ya yi kaɗai. ga irin abun 700% ni in zan yanke hukunci zan ce sai ka cika su 100 bisa 100 amma mind you al'amin gwamnati ba akwai schools ta ba su iya cika 10% mm. to don haka eh, to ai na ga ah, abin da yasa ah, ne wannan magana ah, kuma yanzu is not wallahi bai da capacity din da zai gyara duk public schools eh, mudi mudi mudi mudi a ce yana kokari you have made this point na kyalika na kyalika da su babu to za ka yi bulldozer na kai za mu sai ka abin da nake magana shine mm. kuɗi ake biyan su mm. ba kyauta suke yi ba mm. ka gane gwamnati kyauta take ba da ilimi you understand so in in ita kuma ga yadda muka yi maganganu nan da shawarorin da aka bashi ya ɗauka da abubuwan da ya muna outline yana yi an bi hanyar gyara kuma insha Allah cikin gyara gyara ba lokaci guda ake shi ba kamar yadda ya so muna fatan nan da shekara uku shekara hudu har ma ko bayan sun kare ne za a ga ingancin abin da suka yi fitin to amma makarantar kuɗi ka cire kuɗi dubu ishirin dubu talatin a yi lokacin da na kasa biya ma na kuɗin makaranta hmm. ka gane to amma kuma sai in zo in ga makarantun nan ba su yi satisfying 100% na requirement din bude makaranta ba ai ba je ko ina ka gane so a tabbata a sa musu dokan nan kuma a tsananta a kanta don kuɗi ake biyan su kuma they are being stupendously rich at our expense uh, in dai gyaran ilimin za a yi irin waɗannan in mutum ya kai yaro ne can shi ya kai babu wanda ya sa ka in ka ciro shi kamar yadda shi honorable commissioner kuma uh, na jinjina maka sosai saboda ya ɗiyan shi suna public school ka gane in shi ɗiya ne na public school ka kaga yana da confidence akan system din nan da ɗiyan shi da ɗiyan talaka wuri guda suka zauna wuri guda suka kwana wuri guda suka ci abinci wuri guda malami guda ka karanta shi su in bai da confidence ga gyaran da ya kai ba zai yi haka ba so ka gane so duk na yanzu duk uba ya ɗauki ɗa ne kai shi makaranta kuɗi to shi ya ga dama yes you understand saboda haka abinda annan shine a tsananta musu ɗari bisa ɗari sai sun yi uh, meet requirements din nan to uh, final abin da uh, sannan a sa monitoring mm. a yi monitoring rigorous monitoring a sa musu ido a ga yadda suke bada ilimin na a ga yadda suke tarbiyyar yara a gudu yanzu kaga abu wani abun tsoro irin wanda ke abusing yan mata a cikin makarantar sunan in babu inda ba ku je monitoring ba da evaluation ba za ku san da wannan ba so sai an sa ido an an rika um, finally duk abubuwan da muke magana akan ilimi duk ya san an funding kuma mun tabbata mun yi magana akan cewa gwamnati ba za ta iya ba ita kadai eh akwai abubuwan da aka cire cikin budget akwai abubuwan da ake yi already amma ni zan ba da shawara guda ah, a zakat and endowment ai akwai ah, ah, board da aka gare su wanda kuma ina ne source na revenue su ina gado aka ba da kwangila ne ake ba da ko 1% na wani abu ana tura musu sai suna rabawa suna abunga na ɗai su ma ana ana engaging din su su building classrooms su taimaka tun da as part of you know, community service na ɗaya kenan na biyu a yi education levy ga contract in an cire 1% an ba akwai shi ma already doka amma ba in an cire levy in an cire 1% an ba zakat so ku ne ba ku bi koko duk wanda an ka ba contract ya biya eh, wannan kuɗin su kansu waɗannan kuɗin sai a yi amfani da su inda abu yake ɗaya da matsala kila wasu za su zo su ara kuɗin a ce wani wuri amma in dai za a sa su ga harkar ilimi tabbas tabbas za a ga ci gaba kuma za a ga steps ma me aka ce ma abun nan za a ga result ga ido ga telephone an gani ga to ka gani to in dai an yi wannan insha Allah za a samu ci gaba commissioner i commend you Ah, a na nemi gahara ka farko ba mu fahimce ka ba mun criticizing ɗinka mun kira ka sunaye to gaban media na ce kai muna hankuri a wancan interaction da muka yi a wancan interaction din da muka yi na ce za mu sami shi ido za mu pushing din shi to the limit and he was ready bai gardama ba ya ce he is ready ah, wannan abun ma sai yasa na ce to ah, na fara karanta shi ban fahimci gayan gaba ne ko ko me ke faruwa mm. saboda duk wanda bai da gaskiya mm. zai ji tsoron ka samu ido amma shi ya ce he's ready ku zo ku samu na ido to kuma from abubuwan da suke tafiya kaga ko mun sa ido da ballitin da zamu shi ne Allah ya saka maka da alheri shi zamu ci kuma Allah ya muku jagora ah, mai girma gwamna da ya baka dama ka yawan ga aiki mm. ka jajirce kuma aka cire siyasa ciki daidai gwargwado mm. shi ma Allah ya saka mai da alheri recommended din ku kuma insha Allah za mu ci gaba da ba da shawarwari duk yadda ya kamata mu kuma a matsayin mu na society duk inda muka gani kamar yadda muka yi magana za mu kawo ah, waɗanda za su iya ƙoƙarin training malamai duk inda muka ƙoƙarin za mu iya wani abu za mu sa insha Allah kuma za mu zo mu same ku ba da shawarwari Allah ya muku jagora commissioner kai mula ah, kuma to ba shi min to eh da mu kula da ne to min ti eh, no ba shi to to to <laughs> to min ti biyu to alhamdulillah to kamar in in okay sha dai eh. Eh. okay gaskiya akwai bukatar to in summary in summary ya kai hakuri modi kai ka jawo ga labari <laughs> ah, ah cikin conditions din da alamin yake magana ba da wani sani ba shine for every prospective uh, makaranta da potentially take bukata a establish ɗinta must have a game spot, games field in za a yi in za a yi football eh, za a basketball <laughs> za a handball sannan kuma akwai track for track events it must have a garden <laughs> it must have uh, an animal husbandry unit it must, it, <laughs> must, it must have a fish pond it must have a poultry unit it must have, yeah, for entrepreneurship. Yes, it must have a specified number of teachers with specific qualifications, of which uh, idan kana so ka zama headmaster, you must not have a uh, below B.Ed in any field. Okay. You must you, uh, uh, uh, uh you must have a dispensary or hospital mm. inside inside. Yeah, you must have a doctor or a staff nurse a lot of them a lot of them so <laughs> a lot of the shares are ce maka 50 bayan suka samu 50 suna 50 is okay 50 so wanda ka samu 50 ba a ce dole sai ba a ce dole ba a ce dole sai ya bude makaranta ba eh ba a ce dole sai ya bude makaranta ba gently close and lead kuma that will be a boost who, uh, who are ready to do it who are ready to do it so abubuwan da muke da yanzu are not even schools saboda yaro bai da wani extra uh, extracurricular activity da yake yi ko dan guje ko dan guje ko dan guje ko dan wurin guje guje da yake yi kan lokaci muna makaranta wannan wurin da aka yi riman bakura specialist wurin wasan wurin wasan mu ne na PE har mun gano a ce an buga PE mu tazo mai tsalle mai gudun buhu mai gudun kwai mai duk wanda ba ka ganin su yanzu so sannan kuma this private school uh, da alama yake magana they have to be monitored because at the end of the day ni na sha ni ke ma na irin karantarwar da ya kamata a masu makaranta eh yaro a bashi homework ɗin da irin ko kwana bakwai bai iya kare shi we spend the whole night telling them kage da za a yi don ni ban bayarwa ansa sai dai mu ta yi tare shi har ya gane har ya gane abin da ake yi sannan sai shi mai ba karantarwa ake ba kurun da ka sai littafai sai a ce irin um, page kaza kaza homework page kaza kaza homework kaza kaza abin da kamata a ce a musu as irin ah, class work mm. sai a ba waye so it means karanta wadda ya kamata a ce sun dauki malamai waye ke yi so there is nothing about it private mm. sannan back to you private schools mm. are owned privately by, <laughs> by private owners ah, and they are paying money uh, uh, parents or um, uh, guardians are paying money specified by that school per every child of different category ko ko kindergarten ko nursery ko primary ko secondary and the rest so ba ka iya haɗa da makarantar gwamnati wanda irin baka bin cc ko mm. ba ba ka biya so dole a samu ko ido idan har in kun kira ka school to lallai you have to give the services required aka biya ku mm. so if we don't put abin nan ice on them so it means ni ma sai yanzu bude da haka bai da yace ina da wani gida na sai yanzu bude shi ni ma in rubuta mishi mai gudu primary and nursery school kaga an kaga an amai abun irin wasa yawa so to masu kallon mu anan zamu ja akalla wannan shiri komishin commissioner muna godiya da ka bamu lokaci sama ga awa biyu da rabi domin tattauna wannan matsalar duk da yake na san kai da kanka ka samu wasu abubuwa da suka amfane ka wanda za su gara alai ismaila muna yi ma fata Allah kai ka tsafi lafiya muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan shirin domin ba da taka gudunmawa kuma muna godiya dr aminu tsafe muna godiya da kuma dukkanin 'yan tawagar ku ni an da sani an ka nake ce muku ma'asala Thunderblowers Online TV. Thunder Blowers